وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai girma matsalacin da ke cikin makarantar sardauna memorial college wato fmc kenan a cikin wannan gari garin gwamna wato kaduna a arewacin wannan kasa ta najeriya a wannan safiya ta asabar sha hudu ga watan ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara hakan ana daidaita shi da sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da takwas a kalandar albashi in ya inganta na gode wa Allah ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata na kuma zo na tarar da masallaci ya cika amma ba zai batse ba ga mata nan ɗaruruwa ko ma dubai ba suka taru domin su ji kalar lawu kalar rasulu kalar sahaba ina ganin babu alkhairin da ya kai wannan kuma babu shakka wannan na daga cikin za ko mizat na ahalusunna sunna wanda duk inda suke ƙoƙarin su karatu da karantarwa da aiki da shi ina roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka gaba ɗayanmu ya kuma sanya albarka cikin wannan zama namu ya tabbatar da alkhairi ya amsa addu'o'inmu ya amshi ibadun da muke a cikin wannan wata mai albarka kafin je da nisa ina so in ba da haƙuri da su masu shirya wannan zama da kuma ku mahalarta zama ɗin akan mawdu'i da aka nemi a yi magana a kansa tun da farko wanda mawdu'i ne da na so in magana tabbas amma kasancewar na samu wata gayyata a Zariya wanda ke da alaƙa da irin wannan mawdu'i ɗin kuma a ɗabi'a ba na so in yi magana in maimaita musamman in ba samu shekaru a tsakani ba wannan ya sa na roƙi a canza man maudu'in saboda na tattali maudu'in ne don gabatar da shi a mako mai zuwa insha Allah a makarantar ibnu Daha da ke cikin birnin zaria a can karamar hukumar mulki ta zaria wanda can ɗin ma ɗaruruwan mata ne irin ku kan taru don jin maganganun Allah ta'ala a cikin alkur'ani da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantacciya to sai dai kuma a yayin da na nema a canza man din an canza mawdu'in aka ba sunan da ba kasafai na kan ji daɗin gabatar da muhadara da wannan sunan ba don haka ne ni sai na canza mawdu'in suna ko da yake abin da ake so a cimma in Allah ya yarda za a cin masa a cikin wannan maudu'i ne amma in kira muhadara da wannan maudu'in to nakan yi taka tsantsan saboda gani nake kaman an girmama abin da bai kamata a girmama shi ba ko kuma an kambama abin da bai da kambamawar amma idan a cikin bayani aka zo gabar da ta dace ayi yi ishara to za a yi da kuma bayanin da ya kamata dai a ce insha Allah zai ɗauke nauyin abin da aka so a kira mawu'in da shi ina fatan su waɗanda suka shirya wannan zama da kuma su ma'anarta wannan zama za su yi man afuwa kan ɗan wannan canji da aka samu ko da yake canjin ba zai hana insha Allahu hadafin da ake so a cimma a cimma ba to yana roƙon Allah ya man muwafaka ya kuma ba mu ikon isar da sakon yadda ya dace ya tsare daga tuba tuɓai ko kuma ya azurta ku da sauraro mai kyau ta yadda a ƙarshe za a cimma abin da ake so a cimma na fa'ida abu na biyu ina roƙon don Allah kamar yadda aka saba a yi haƙuri a shiru domin ko gaskiya yana daga cikin matsalolin da mukan fuskanta in an zo yin bayani ga mata ga su ne da ƙoƙarin taruwa yana da wahala inda maza ne a cika masallacin nan amma kuma yadda masallaci ya cika makil ga wata su kowane ɓangare da kusurwa na masallacin mata ne amma kuma ba a iya hakuri a yi shiru a saurari abubuwan da za a faɗi to ina roƙon a yi shiru idan kuma kun ki duk gabar da na ga ya kamata in tsaya kanta sai in tsaya kawai in ce su subhanaka allahumma wa duka zuwa ƙarshe in kama hanya in koma zaria don haka sharaɗi na da ku shine ni zan isar da sakon yadda za ku gane sha Allah ku kuma sharaɗin ku da ni shine ku shiru ku saurara wanda duk wani sha'ani zai sa ta shagaltu ta fita ta tsaya in an kammala ta dawo insha Allah Allah ya mu dace sabon kuri shine ahlul baiti a wajen ahlus sunna ahlul baiti a wajen ahlus sunna to kuma da wannan sabon mawdu'in ne nake fata in cimma abinda ake so a cimma a wancan mawdu'in da na canza babu shakka matsalar ahlul bait na daga cikin mas'alolin addini waɗanda a wannan lokaci ke da matsanancin buƙatar a tattauna su musamman da yake kace na ce ya auku kuma yana ci gaba da aukuwa a tsakanin masu danganta kansu zuwa ga addinin musulunci dangane da matsayin ahlul baiti da kuma ƙimarsu. da kuma irin aƙida da ya kamata a ce musulmi na da ita game da su da kuma shin hakikanin ma'anin baitin suwa ne ne sannan wai suwa ne ne hakikanin mariya ko masoya ahalul bait to kasancewa akwai wannan kace na ce a tsakanin musulmi a wannan lokaci ba kawai a Kaduna ba ba wai a Arewa ba ba a Najeriya ko Afirka ba a duniya baki daya ba kuma a yanzu ba tun a da shekara dubu ɗaya ko fiye da haka da ya wuce ya sa matsalar ahalul ke da bukatan a ba ta nasibi wajiri a wajen tattaunawa dangane da masail na aƙida da ake da saɓani a kansu don haka na ga dacewar ya zama matashiyar maganar mu ita ce ahalul baiti a wajen ahalus sunna zan fara da nakalo maganganun da aka yi a harshen larabci da kuma maganganun da malaman addini suka yi game da kalmar ahalu ko ahalu sannan kuma da alakanta da kalmar da ake danganta ta zuwa gare wato albaiti ahalul baiti ko kuma alul baiti domin daga nan ne ya kamata mu fara maganar mu tunda duk tattaunawar da za ka yi idan baka faɗi abin da kake so ka yi magana a kansa yadda za ba a gane me ake nufi ba a koyewar abin da ake so a cimma a kasa cimma to kalmar ko kuma jimla ko ibarar ahlul bait na da ma'anoni guda biyu akwai ma'ana ta harshen larabci tun da dai kalmar balarabiya ce akwai kuma ma'ana a wajen malamai masana addini wato ma'ana a shar'ance a harshen larabci ibn manzur al-ifriqi a cikin lisanul arab ya ce ahlul bait abinda ake nufi da shi shine sukkanu wato waɗanda ke zaune a gida wa ahlul a akhassun nasu biyu? idan aka ce ahalur rajul to ana nufin mutanen da suka fi kusa ke bantattun mutane a wurinsa idan aka ce ahalur baitin nabi abinda ake nufi ana nufin azuwatu, wa banatu wa sihiru mata da 'ya'ya da surkai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ake kira ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ji ibn manzur a cikin lisanin arab shi kuwa azzabidi a cikin tajin arus abinda ya ce dangane da ahalin baiti shi ne idan aka ce al'adu a wajen mazhaba to ana nufin wanda yake riko da abin da mazhabar ta kunsa kuma yake aiki bisa karantarwar mazhabar to sai a ce wannan ahalul mazhabi amma idan mutum ne aka ce ahalul rajul to abin da ake nufi zaujan matarsa ake nufi ahalu amma kuma yake wa yadkhulu fihi auladuhu ‘ya'yansa ma suna shiga cikin ahalu saboda haka idan aka ce ahalun rajul iyalin mutum to ana nufin matarsa kuma ‘ya'yansa ma sun shiga wannan yasa akan ce wani na da iyali ko kuma wani ba shi da iyali ko kuma kaji mutum ya ce iyali na ta tafi makaranta ko ta yi tafiya ko kuma ka je wajen iyali na ka ce kaza kenan in aka ce iyali to asali ana nufin mata ta aure amma ‘ya'ya ma na shiga ciki yace da wannan ne aka fassara faɗin Allah ta'ala wa tsara bi alihi da ke cikin suratul qasas aya ta 29 ai sara bi zaujatihi wa ahli annabi Musa ya yi tafiya da matarsa da iyalinsa shi da dalili ya ci gaba da cewa wal ahlul nabi idan aka ce iyalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana nufin azwajuhu wa banatuhu wa sihru ai ana nufin matan annabi da ƴaƴan shi mata da kuma surukansa su ne ake nufin ahalin nabi shi kuwa al-rajibul afahani shi cewa yayi idan aka ce ahalin rajo, ana nufin manya uku wa iya nasaru au au ma majara kuma min sana'atin wa baitin wa walad yace idan aka ce ahalin rajo, iyalin mutum abinda ake nufi shine wanda duk nasaba ta haɗa su ko kuma addini ko abinda yake tafiya matafiyar wannan wato abinda ke da wata alaka sai su haɗa haɗa su alaƙa mai ƙarfi imanin sana'a ko gida ko kuma ɗa in wannan abin ya haɗa su to sai a ce su ne iyalinsa ko ahalinsa ya ci gaba da cewa an ce asalin kalmar ahal daga ahalu amma sai aka mai da haɗin ɗin ta koma alhamza sai ta koma kamar a Ali, a Ali. amma alif din tsakanin alhamza da kuma lam sai ya zama ana mata tashili wato ana sassauta shi wajen faɗi alu aka mai da ha'un ta koma alhamza ya zama kamar alu ne to amma saboda haɗuwan waɗannan alif guda biyu ko alhamza biyu sai ya zama ko ana iya karfafa ko a tsawaita faɗin alhamza farko ta biyu kuma a takaita ta sai ta koma alu ko kuma alu kamar yadda waɗanda suka san ilimin tajwidi da ƙira'at a cikinku suka sa a ƙur'ani ana samun haka a wajen waɗansu malamai na karatu ƙur'ani to ana nan a nan ita alhamza ta biyu sai ba aka takaita ta aka sauƙaƙa ta sai ya zama da farko an sa mata madya sai ya zama ana janta da tsawo sai ta koma ali shi kenan kawai saboda haka idan aka ce ali ko aka ce ali duk abu ɗaya ne to wanda yake ahalun nabi ko alin nabi ko Alin rajuli ko Alin rajuli to wannan yana nufin abu ɗaya ne ma'ana abin da yake nufi azwajuhu wa zurriyatuhu wa babu. yace abin da ake nufi shine matarsa ko matansa da kuma ƴaƴansa da makusantan shi kamar yadda malaman hasan larabci suka faɗi in ji arrajin al'asfahani yake da wannan ne ya ta malamai suka fassara faɗin Allah ta'ala ma za'u man arada bi halika su'a cewa ana nufin matar wannan mutumin ne da suka yi zamani da annabi Yusuf haka nan faɗin Allah ta'ala dangane da annabi Musa in qala Musa ya alihi in ni anastu nara la'alli ata ni anastu nara sa'alikum min hadi khabar wannan faɗin li alihin da aka ce annabi Musa ya yi, ana nufin matarsa ce haka nan faɗin Allah ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti nan ba mata ake nufi matar annabi Ibrahim haka nan ma dukkan malaman harshen larabci suke ganin cewa duk inda alu ko alu to asali matar mutum ake nufi amma wasu suna iya shiga bayan matan sun fara shiga wannan fa duk ma'anoni ne da malaman harshen larabci suka ba wannan jumla ko ibara ta ahalul baiti ko ahalul baiti amma a wajen malaman shari'a idan aka ce ahalul baiti na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko aka ce ahalul baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to akwai maganganu guda hudu da malamai suka yi magana da farko wasu sun ce in aka ce ahalul baitin nabi abinda ake nufi al wa zurriya da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma yayan shi suka ce domin kuwa Allah ta'ala ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun fala takhda'na bil qawl fayaqma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawla ma'rufa har zuwa fadin Allah tabaraka wa ta'ala واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات inna allaha kana latifan Kabira. aka ce waɗannan ayoyi gaba ɗaya ishara suke yi zuwa ga matan annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka ashe su ne ahalul baiti na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi al-imam shaukani a cikin tafsirinsa ya nakalo cewa abdullahi dan abbas da kuma ikrama da abba da kalbi da mukatin da sa'id ibn jubair suna cewa ahlul baiti da Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan sura ta al-ahzab inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa 'ala al-bayt wa yutahhirakum tatheera abinda Allah yake nufi shine matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su kadai wannan shine abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas da Ikrama da Muqatil da Aba da Sa'id ibn Jubair da makamantansu masu wannan ra'ayi ko fahimta sun tara da cewa ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taba shiga ɗakin Aisha sai ya mata sallama yace assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullah sai Aisha ta ce wa alaika salam wa rahmatullah wa barakatuhu kamar yadda al-imam al-bukhari ya rawaito suka ce so tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce assalamu alaikum ahlal baiti kuma Aisha ita kadai ce a dakin yana da cewa ashe matan mutum sune ahlu baitihi ko kuma ahlu baitihi dalilin su na uku akan wannan fahimta ta ahlul baiti na nufin matan annabi kawai hadisin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim cewa aisha radiyallahu anha ta ce matan annabi alu alun nabi ba su taba cin abinci da ake yi mai kama da gurasa wanda ake kiransa khubs wasu na cewa waina wasu na cewa gurasa wasu na cewa wani abinci ne na musamman na larabawa da ake yi dai da fulawa kuma ake kyautata shi yayi kama da sinasir ko gurasa ko waina to matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su taba cin irin wannan abincin sun koshi ba tace ma tabi'a alu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min khubz bur wannan ke fa'idan da cewa ashe Aisha na nufin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama sune ahlul bait sa'an da suka kara da cewa ai ga shi yadda ake yin tahiya a sallah ba cewa ake a wata ruwayar ko a wani nau'in ko sika na tahiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ba ya Allah kai tsira akan Muhammad da matan shi da zuriyarsa wato ƴaƴa da jikoki ba kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito saboda haka suka ce ashe ahlun nabi ana nufin matan shi dalilin su na biyar na cikin musannaf na ibn abi shayba cewa wata rana khalid dan sa'id ya aika wa aisha da saniya ta zakka a cewa na da rabon sai aisha radiyallahu anha ta ce a maida mashi da wannan fa'in ta ce maka ta ce a gaya mashi inna alu muhammadin la tahilu lana sadaqa ai mu iyalin gidan annabi ne sadaka ko zakka ba su halatta gare ni ba da haka waɗannan malamai suka kafe kan cewa ai ma matan annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne ahlul baiti duk wani ba su ba to ya dan samu ya lakuba ne kawai amma ba da shi ake nufi ba aka ci ahlul baiti sai magana ta biyu aka ce ahlul baiti su ne waɗanda zakka ta haramta gare su su ne waɗanda zakka ta haramta gare su kamar yadda hadisin zai ɗan arkam da al'imam muslim ya rawaito ya nuna da haka tambaye su su wane ne zakka ko sadaka ta haramta gare su sai ya ce alu ali alu aqil alu abbas alu ja'far aliyu da mutan gidansa abbas da mutan gidansa aqil da mutan gidansa da kuma Ja'far da mutan gidansa waɗannan su ne zakka ko sadaka ta haramta gare su saboda haka su ne ahlul bait sun kayar cewa wato masu ra'ayin cewa waɗannan mutanen su kaɗai da ahlul bait ai ga hadisin al-hasan cewa wata rana suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ga dabino a hanya sai ya sa hannu ya ɗauka zai ci sai manzo Allah sallallahu alaihi ya hana shi yace kai baka san mu zakka da sadaka ba ta halatta gare mu ba saboda haka suka ce to ai gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna la tahillu li muhammadin wa la li ali muhammad kuma yayi magana ne da alhasan ashe alhasan wanda jikansa ne zuriya ce tasa ashe na nuna cewa suna cikin ahlul bait suka kara da cewa ga hadisin al da abdullahi dan abbas alfadlu da kuma wato abdulmuttalib ba abdullahi dan abbas ba alfadlu da abdulmuttalib su biyun nan sun zama matasa suna bukatar aure ba su da kudin aure sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ce masa ka sa mu mu ma mu je karbo zakka tunda wanda aka tsora masa aikin karbo zakka shi ma yana da rabo a ciki da nassun alqur'ani don ku samu kudin da zamu aure Sosai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masu inna sadaqata la tanbaghi li ali muhammadin inna ma hiya awsaqun nas ai sadaka ko zakka ba da halatta ko ba su dace da mutan gidan iyalin gidan muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama domin da sadaka da zakka duka dauda ce ta mutane da haka annabi sallallahu alaihi wa wasallama yace madadin haka daga cikin abin da ake badawa na kumusi in an samu ganima sai ya ce a yi masu aure daga cikin wannan a shekinan waɗanda sadaka ko bata ba tare da gare su ba to su ne ahal baiti a bisa wannan magana ɗin sai magana ta uku aka ce ahal baiti su ne dukkan waɗanda suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama da haka da ni da nake magana da kudin nan da duk wani musulmi ne ya amsa kira manzo Allah to yana cikin ahlul baiti na Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce magana ta uku na suwane ne hakikanin ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce domin ko da madan Allah ta'ala a cikin Qur'ani ya nuna cewa ahlul fir'auna su ne nabiyansa wanda suka yarda da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce annaru يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم, ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي مثلا آل فرعون سؤال هي آل فرعون وقم بسكة يجري فرعون سكة بفرعون دكما شكة فرعون أي سؤال كريم لو لا تبقى تسوى دوان يا أرسل كرم مزاء الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب تشكي أمة الإجابة دوان لنا رجبتين أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم wai da wannan magana na da ƙarfi da mun sai magana ta hudu magana ta ƙarshe kenan aka ce ai ahalin nabi su ne aliyu da fatima da alhakan da alhusaini da ƴaƴan alhakan da hussain da jikoki su sun gane ne ahalin nabi saboda haka mata annoba su gaba sauran kusan gidan abba da shi kansa da jafar da shi kansa da aqil da shi kansa duk ba a ahalin da ba ne suka ce domin kuwa hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigar da alhassan da alhusaini da aliyu da fatima a cikin mayafi ko gorgo sannan ya ce allahumma ha'ula ahal baiti ya allah waɗannan su ne mutan gidana don haka ya taƙaita su ga waɗannan mutane hudu ɗin suka ce kuma lokacin da aka saukar da ayan nan da ke cikin suratul ali imran wanda ta kalubalance yahudawa su zo a yi tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai a wannan lokaci ma'aiki ira abincin abinci sabbata a gare shi ya jira alhassan da Al-Husaini da fatima da aliyu ya ce to su zo shi da ahalubaiti su zo a yi saboda haka waɗannan malamai da ke ganin wannan ra'ayi suka ce idan da ban banta waɗannan hudun akwai wanda ake kira ahlul baiti to da tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada da su a cikin wannan tafiya to amma bayan duk waɗannan maganganu da malamai suka tattauna a kai da kuma hujjoji da kowa ya kawo sai ilahi bago Allah ya ji kanshi da gafara yace فالحاصل أن المراد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا وحقيقة أزواجه عليه الصلاة والسلام ويدخل في الآل أولاده وأعمامه وأبناؤه أيضا تجوزا yace magana dai ta hakika magana wadda ta bi ita ce in ta aka ce ahalin nabi mutan gidan annabi ko iyalin annabi abinda ake nufi a asali da hakika ana nufin matan sa to amma da ƴaƴan shi da bakwannin shi da ƴaƴan shi duk sun shiga ciki a matsayin majazi amma hakika matan ne amma majazan to da ƴaƴan shi da kuma bakwannin shi wato ƴan uwan baban shi duk su ba sun shiga cikin ahlul baiti da kuma nasu ƴaƴan kansu duk sun shiga cikin ahlul baiti haka nan Abdul Musin Al-Abbas shi ma ya ce alqawl sahih في المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من تعرف عليهم الصدقة وهم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب وهم بنو هاشم ibn abd mana yake magana mafi inganci game da ma'anar ahlul baiti ko su wane ne ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce waɗanda zakka da sadaka suka haramta gare su su ne matan shi da zuriyarsa da kuma duk wani musulmi da wata musulma wace daga cikin tsaro na gabar abdulmuttalib waɗanda su ne yayan hashim dan abdu mana waɗannan sune ake kira ahlul bait a shekeran kun idan aka ce ahlul bait na annabi sallallahu alaihi wa sallama to ana nufin matan shi da yayan shi da danginsa waɗanda suke musulmi daga cikinsu maza da mata da zuriyarsu baki ɗaya. to waɗannan ana kiran su ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan an shigar da yantattun bayi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma duk wani mutum daga banu haji duk wani dan gidan banu haji to idan ya zama bawansa ya yanta shi musulmi ne to wannan ma ya shiga cikin ahalin bauki me ya dalili aka ce domin abu dawo da turmi sun ne daga abu rafi radiyallahu anhu cewa ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don neman izinin a bani dama shi ma ya shiga cikin masu karɓo zakka don ya samu wani yanki da rabo daga cikin wannan zakka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa kai baka san cewa maulal qaum min anfusihim ba kai baka san cewa yantaccen bawa na mutane shi ma bangare ne nasu ba wa inna la tahimu lana sadaqa kuma mun sadaka ba ta halarta gare mu ba don haka kai ma a matsayin ka na bararren gidanmu baran gidanmu ko kuma yantaccen bawan gidanmu to kai ma zakar nan ba ta gare ka ba bisa waɗanne ya yasa aka ce haƙiƙanin ahlul baiti to su ne waɗannan mutane matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya'ya da jikoki da kuma babbanninsa ɗan uwan babansa maza da mata waɗanda suke musulmi daga cikinsu da na zuriya gaba daya waɗannan su ne ahalul to tun da mun yi suwa ne ne ahalul akwai bukatar musar falalar ahalul bait da kuma matsayin su kamar yadda yake cikin alkurani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah bada ko ta'ala a cikin alkur'ani ya ba mu bayani game da falala da matsayin ahalul bait irin falala da matsayin da babu yadda za ka yi ka fahimta face ka sallama ka yadda cewa mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da iyalansa manyan mutane ne da babu irin su a cikin halitta baki daya in aka cire shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul ahzab dangane da falalan ahlul yake cewa inna yi yuridu ba li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul bait wa yutahhirakum hira. abinda Allah ke nufi game da ku shi ne ta biyar mu da kazanta gaba sai duk wani abu na kazanta aini cuta abu mara kyau wanda za a ce yana taɓa addinin mutum ko ɗabi'arsa ko tunaninsa ko kuma suluk ɗinsa yanayin mu'amalarsa to wannan Allah ya yi nufin ya tafiyar muku da wannan saboda haka ba a samun shirka ba a samun bid'a daga cikin na tsarin baiti na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yuqaddirukum tatheera kuma ya tsarkake ku tsarkakewa malamai suka ce ga a cikin alkur'ani allah bai ambaci komai ba game da ahalin baiti sai wannan ayar kawai to da wannan ya isar musu a wajen daraja da kima da matsayi da kuma falala a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai bayani game da matsayin ahlul bai da falalar irin abin da yake babu wani mutum zai inkari akan wannan abin da Allah ta'ala ya faɗi a harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallama kuma falalar sai na ta aka fi gida biyu akwai falala ta gaba ɗaya kowanne daga cikin ahalul baiti yana da wannan falalar sannan akwai falala a keɓance waɗansu ɗaiɗaiku a cikin ahalul baiti hadisi ya zo da ambatansu da sunayensu da kuma irin falala da aka faɗi game da su misali al'imamu muslim ya yi ko hadisi daga aisha allahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya shigar da alhassan da al-husayn da fatima da ali a cikin wannan barko ko kuma ya mayafi da muka yi ishara a kansa a baya sa'annan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna ma yuridu Allah la karanta fadin Allah ta'ala cikin sura azab kenan inna ma yuridu Allah li yuthiba ankum ar-rijsa ahla bayt wa yutahhirakum tatheera sa'annan yace Allahumma ha'ula'i ahlul bayt wannan ya ishi mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama falala bayan wannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu cewa lokacin da Allah ya saukar da fadin sa a cikin suratul ali imran aya ta 61 فمن عاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبدأ فنجعل لعنة الله على الكاذبين بيقول إن الله يتكلم وانا الآية سيدة منكو سيدة منكو أدليل وانا الآية سيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كما عند الحسن ده الحسين da ya kama hannunsu ko kuma ya kira alhassan da al da kuma fatima da aliyu radiyallahu anhu ajma'in yake ya tsaya a fili yaje allahumma haula'i ahlu ku ya Allah waɗannan su ne mutan gidana don haka kuma gudawa ku fito ku zo a yi wannan rantsenuwa da Allah ta wa ta'ala ya yi umarni a kan cewa lallai ne a zo a yi wannan mubahara in sun yi jayayya da kai bayan duk abin da ya bayyana a gare su na daga hujjoji da dalilai da gaskiya na bambancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lallai su zo a yi wannan mubahara a kuma wannan rantsatsenuwa ɗin to amma sai ya zama to a hakika yahudu ba su ba domin suna tsoro sun san abin da zai bayyana to malin shahida a nan shine annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kama hannun alhassan da al-husaini nan ya kira fatima da aliyu ya ce su zo a je wannan wuri domin a yi mubahala idan an yi mubahala to shi kenan sai allah kuma ya bayyana da hakikanin gaskiya ya hukunci ya ce su to amma suka kasa suka ki zuwa shi shikenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna faralan ahlu baitihi dan ya ce Allahumma haula'i ahlu baiti yana daga faralan ahlu baiti kamar yadda yazo a cikin hadisin muslim cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zai dan arkam ya rawaito ya tsaya yana mai bayani ko hukuma ko yin bayani ga sahabban da ke tare da shi a kan hanyarsa ta dawowa madina ko ta koma madina daga makka bayan an yi hajjin bankwana akwai wani da ake kiran sa gadir ko wannan wuri ne da ke tsakanin makka da madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ya yi hutuba a cikin hutubarsa ya bayyana cewa zai bar mana al'ummarsa mutane biyu ko kuma abubuwa biyu masu nauyi alƙur'ani littafin Allah wanda cikin sa akwai shirya akwai haske akwai rahama ai riko da shi ai aiki da karantarwarsa ce ga kuma mutan gidana ina haɗa ku da Allah ku kiyaye haƙƙin mutan gidana ina haɗa ku da Allah ku kiyaye haƙƙin mutan gidana ya faɗi wannan magana har sau uku wanda wannan ma malamai suka ce shaida ce babba da ke nuna irin falala da ahlul nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da shi bayan wannan mun san cewa salatin ka bai tabbata bai inganta bai yiwuwa in ba ka hada da mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba Da haka ne duk wani salati sai ka ga an ambaci wa ala ali muhammad ko wa ali muhammad don ne don a nuna maka cewa mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manyan mutane ne ba a yi ba tare da su ba kuma suna da matsayi babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yazo cikin littafin Allah da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya ba mamaki aka rawaito magana daga al-Imam Shafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana cewa a cikin wadansu bai suka guda biyu na waka ya ala baiti rasulillahi rubukumu فرق من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الكبر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له cewa ya ku mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ku iyalin manzan Allah ina da aminci sabata gare ku. lallai sun san ku soyayya gare ku wannan farilla ce da Allah ya saukar a cikin alkur'ani ai ya ma ku girman matsayi cewa wanda bi salati amma bai ambace ku ba to salatin nasa ma bai yi ba da haka ce kenan wannan na fa'idantar da mu irin daraja da matsayi da falala da mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke mushi a daidai kunsu kusan babu wani daga cikin mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ba samu hadisi ko da guda ɗaya ba akalla da ya magana kan falala ya ambace shi da wani matsayi ba misali aliyu dan abi talib radiyallahu anhu hadisai da dama sun zo suna masu ishara zuwa da matsayin da falala da darajarsa bukatar muslim sun ta hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa aliyu dan abi talib yanzu kai ba za ka yarda ba za ka ji daɗi da gamsu ba ya zama ka gane bane kaman matsayin haruna a wajen musa sai dai kawai a tsakanin ku ni da kai babu wani annabi ne bayana amma shi ko haruna annabi ne a lokacin da annabi musa ya roƙi allah wa zali waziran min ali sai ke ne haruna akhi usdul bihi azri wa asrifu fi amri kai musaddiaka kasira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira sai zaman to an amsa annabi Musa addu'ar amsa aka sa Harun ya zo taimaki gare shi mai ba masa gwiwa mai taimakawa wajen yada sakon annabi Musa to amma shi ma Harunan sai Allah ya mai da shi annabi kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul Maryam ko Allah ya gaya mana cewa annabi Haruna shi ma annabi to amma a tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Aliyu irin wannan geniya da ya zama mu haruna yayi da musa ya taimaka ya tallafa ya tallafa musu biwan da'awa to haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nufin aliyu zai zame masa amma bambanci shine babu annabi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka sai ya zama aliyu zai zama mataimaki ne kamar yadda haruna ya zama mataimaki ga musa amma babu annabta ga aliyu bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ma na nuna irin matsayi da daraja da aliyu dan abi talib yake da shi a cikin addini bayan wannan hadisi ya zo cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi game da aliyu dan abi talib cewa kai nan daga gare da kake ni ma daga gare ka nake ma'ana kai da wani ni ma na ka ne an ta ni wa ana minka a cikin wani hadisi wanda yake dogon hadisi ne to a ciki akwai wannan magana kamar yadda ya zo cikin sayo mutu haka ya zo cikin sayo muslim dai a nan sallallahu alaihi wa alihi ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu wanda sun ta kasance zai jibinta lamarinsa gare ni ya yi nuna soyayyarsa gare ni ya yanke da ni ya amince min cikin harkar addini to aliyu ma haka yake za ka ya amince wa aliyu ya jidinta lamarinsa da aliyu ya so aliyu ya yarda da aliyu hadisi ya zo har ila yau cikin muslim cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya yakin khaybar kenan yake lallai zan ba da kuta ga wanda yake son Allah kuma Allah yake son shi a ƙarshe ya ba wannan tutar Ali dan Abi Talib ashe Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa shaidar cewa yana son Allah kuma Allah ma na son shi haka nan ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aliyu minni wa ana minku wa huwa yanhu fi daini aliyu daga gare ni yake aliyu na wani ni ba naki ne sa'annan kuma shine zai biya baki na a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yi ba wanda zai biya bashi na sai dai ni kaina in kuma baya na ne to sai ali dan abi talib wannan ma matsayi ne babba da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar wa ali dan abi talib kamar yadda yazo cikin musnad al-imam Ahmad da kuma wato hadisin at-Tirmidhi da An-Nasa'i sannan ali dan abi talib hadisi ya zo yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanya ta a matsayin aya ta bambanta tsakanin munafiki da mumini kamar yadda zo cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ba wanda zai soka sai mumini ba wanda zai kika sai munafiki ashe kenan wanda aka waye gari yana kin aliyu baya san aliyu dan abi talib to wannan tabbas alama ce ta cewa shi munafiki ne Allah ya tsare mu da munafunci idan muka dauko Fatima radiyallahu anha yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matar Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu ana za mu ga cewa ita ma hadisai da dama sun fa'idantar da irin falala da matsayin da take da shi a matsayin ta ta ɗaya daga cikin ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama misali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata shin yanzu kai ba za ki gamsu ba ki zaman ko ke ce shugaban matan wannan al'umma din a kenan fatima na daga cikin shugabannin matan al'ummar muhammad dan abdullah farin jaka da sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya yazo a cikin sahihu muslim bayan wannan ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fatima tsota ce daga gare ni fatima tsoka ce daga gare ni yanki ne ɓangare ne na jikina abinda ke firgita fatima yana yana firgita ni abinda ke tsorata ta yana tsorata ni wannan ya ishe fatima falala in dai ana maganar falala da matsayi da daraja ne to wannan ya ishe ta Allah ya tsara mata daraja game da yau cikin sayo bukari bayan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa fatima na da cikin shugabannin matan aljanna ba su daya ashe kenan babbar mace ce ita wannan fatima ne da mukan cewa na na fatima har ma ko mata in an je gidan biki ku ce Allah ya sa mu dauki garan wace na na fatima da za mu ji garan ka daban ta riga ta aure tuni har ma ta wuce amma dai wannan na nuna irin kaunar ku ga fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka ɗauki alhassan da alhussaini waɗanda ba ta baye ba ba yan biyu ba ne yadda wasu ku suke ɗauka wa da ƙani ne alhassan da hussaini sai dai babu wani tabara da yawa a tsakanin su na bambancin haihuwa to su biyun nan su ba akwai falala mai girma da hadisai ingantattu suka zo game da su misali ya zo cikin bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa da alhassan da husaini su ne yan lelansa a nan duniya haka nan kuma ya zo cikin musnad na imamu ahmad cewa da alhassan da alhusaini su ne wato shugabannin matasa a cikin aljanna duk wani matashi a aljanna to alhassan da husaini shugabansa ne wannan ma na nuna irin falala da matsayi da daraja da waɗannan jikoki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da shi in ko muka dauko matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ai wanda ma an bato kawai sai dai ta ambata a babin amana ta ilimi amma ba da haka ba ai bayanan da aka samu game da matsayin su ai la atu wa la fa ya ishe ka misali cewa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama uwaye ne ga kowane mutum wa zuwa su umma matan annabi sallallahu alaihi wa sallama uwaye ne ga kowa da kowa abdullahi dan abba shi ba an bato bai kubuce mace ba domin kuwa a cikin hadisi sahihi wanda da imam ahmad ya fitar a cikin musnad da kuma bukhari a cikin sahih ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa addu'a ta alkhairi ya roki Allah ya bashi ilimi ya fahimtar da shi fassarar alqur'ani ya ganar da shi addini yadda ya dace ashe waɗannan bayanai duka yan uwa na nuna irin mafalala da matsayi da kuma daraja da mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da shi a cikin addini ahlul bai ba kawai cikin qur'ani da hadisai ne kadai suka samu ambato mai kyau ba ban hatta ba a maganganun sahabbai manya irin fa Abubakar da Umar da Usman sun samu ambato mai daraja kuma an girmama su an ɗauke su manyan mutane masu matsayi da daraja masu farala waɗanda suke addinin nan tarihinsa ba zai cika ba matsayinsa ba zai tabbata ba ba tare da an ambace su da irin rawar da suka taka da gudun da suka bada wajen tabbatar da matsayin addinin musulunci ba misali ya zo a cikin sayar bukhari sai da abubakar radiyallahu anhu ya ambata cewa yana rantsewa da Allah wanda ransa ke hannunsa makusantan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato iyalin gidan annabi tsira da abinci sabbata a gare shi sun fi soyuwa a gare shi fiye da shi mutan nasu gidan mutan gidansa iyalin abubakar baya son su kamar yadda yake son iyalin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ne ya zo cikin bukhari abubakar radiyallahu anhu khalifa manzan Allah na farko shirikin manzan Allah mutum na farko a cikin manya da ya karɓi da'awar musulunci daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin wasiya yana cewa ku kiyaye haƙoƙin mutan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama haka nan ya zo ka kamar yadda uku ba bin lahari ya ruwaito cewa wata rana sai na abubakar ya yi sallar la'asar sai fito da ya fito sai ga al'adar na wasa tare da sauran yara sai ya ɗauke shi ya tsora ta akan kafaɗarsa sai ya rika yin waƙa yana masa wasa yana cewa na rantse ko kuma wato wannan yaro ya fi kama da annabi sallallahu alaihi wa sallama fiye da yadda yake kama da baban shi Aliyu dan Abi Talib a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi a wurin amma sai na Ali yana wurin sai zama Ali yana ta dariya da yaji kina ma alhakan waka yana aini masa lallashi yana mai wasa yana cewa ka ga yaro ya ji kama da annabi yadda yadda yake kama da baban shi Ali sai Ali dan Abi Talib da ya ta dariya wannan na nuna mana irin soyayya da Abubakar radiyallahu anhu yake wa Ahlul zai da irin ba su da yake yi da martaba su da ɗauka darajarsu da matsayinsu da yake yi Hakanan ya zo kuma Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya nemi al'abbas ya yi addu'a ga musulmi Allah ya shayar da su ruwan sama da haka cewa shi kansa Umar din yana nan sauran sahabbai da dama suna nan duk manyan sahabban nan da ake magana suna nan da rai amma kuma sai ya zaɓa al'abbas mai ya sa ya nemi abbas ya roƙi Allah ya shayar da su ruwa saboda kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan nan lokacin da aka zo za a rubuta littafi a rubuta list na waɗanda za a rika ba albashi ko kuma kyauta ƙarshen kowane wata ba a sunan kowa ba shi kuma bai sa kanshi ba sai da ya sa mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba wannan na nuna irin matsayi da yake ba su da kuma irin daraja da suke da shi a wajensa Umar da Usman radiyallahu anhu ma manyan sahabbai surkan annabi sallallahu alaihi wasallama umar ya auro wa manzon Allah da hafsa radiyallahu anha matar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya saka Allah ya aiko malaika jibril a ga wa manzon Allah ya maida ta dakin ta domin ita mai sallah ce cikin dare kuma mai yin azumi da rana to wannan matar ai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce ga Umar shi yasa muka ce Umar sarkin manzon Allah Usman dan Affan ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu duk suka rasu a hannunsa har ma manzo Allah yake cewa da ina da wata yar da na aura maka ke za kiran kiransa zunnurain ko ake mai lakabi da zunnurain saboda ya haɗa haske biyu ya'yan manzon Allah masu haske ne ya aure su kuma da shi sahabi sannan kuma ga shi daga cikin wanda suka fi kowa yin hidima dukiyarsu da addinin musulunci sannan da shi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku a cikin jerin khalifofin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bari kuma ya wasiya da ayi riko da hanyar su to sun kasance duk lokacin da suka ga al'abba, amin manzan Allah babban manzan Allah wan baban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi idan ya zo wucewa in dai suna kan abun hawa ne dabba sai su sauko kasa ba za su yarda su suna kan dabba abba sai na kasa ba da aka tambaye dalili suka ce bai dace mu hausa ba akan babban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan bai dan arqam wata rana ya ga abdullahi dan abbas sai abdullahi dan abbas ya sauri ya kama wa zai dabbarsa dokin da yake haye ya kama mai dan ya tallafa mashi wajen ya sauka cikin sauki sai zai bi dan arqam ya ce ah sai ko ya zaka yi mun haka sai ce wannan shine abin da aka yi mana umarni mu yi ga malaman mu sai shi kuma zai samu harkar sai ya kama abdullahi dan abba sai ya sumbace shi ya ce mu kuma wannan shine abin da aka yi mana umarni da shi game da mutan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wannan na kawo mana su domin mu gane yadda waɗannan bayan Allah mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ke da daraja da matsayi a cikin addinin musulunci ya zo cewa Umar ɗan abdulaziz kamar yadda ya zo cikin tabaqat na ibnu sa'ad rahimahullahu ta'ala khamisul khulafa kamar yadda ake masa take ya ga fatima yar ali dan husaini dan ali dan abi talib wato ali da ake malakabi da zainul abidin ya ga yarsa fatima sai yake ce mata ya ke yar aliyu wallahi a doron ƙasa gaba ɗaya babu wajen gida da nake son mutanensa kamar gidanku kuma wallahi na fi son ku akan nawa iyali haka nan sharif dan abdullahi wani daga cikin tarihi na ne babban malami ne wata rana an ji na cewa da abubakar da umar da usmanu da aliyu za su zo wurina gaba ɗaya kowannen su ya nemi in ba shi wani abu sai na fara ba aliyu kafin in ba abubakar da umar da usman domin kusancin aliyu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fiye da saura yadda kuma hakika ni a na da abubakar da umar sun fi aliyu a wajen Allah to amma kusancin aliyu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa wajibi ne in gabatar da shi a kan abubakar da umar da ma usmanu inda dukan za zo su kan wani abu to tun da matsayin su cikin addini kamar yadda zo cikin alkur'ani da sunna kamar yadda zo cikin maganganun magabata tsakanin safai da ayi da tabi tabi'in to akwai bukata mu san mecece aqidar ahlus sunna game da ahlul bait mu menene abinda muka kudurce game da ahlul bait mu suwa ne ahlus sunna me muke fahimta game da ahlul bait me muke bautawa Allah da shi a aƙidance a zukatanmu dangane da alibai ahlu sunna a wajensu mas'alar alibai kamar sauran mas'aloli na aƙida ba sa zurfafawa ba kuma sa tsayawa bayan can ba sa wuce gona da iri ba sa gaza kaiwa inda ake nema su aqidar ahlus sunna matsakaitar aqida ce aqidar su gaba da ahlul da suri sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce kamar yadda Abdul Mutin al ya kawo a cikin littafinsa da ya rubuta dangane da falala da matsayin bai baiti yake cewa su ahalus sunna wal jama'a suna jibintan kowane musulmi da musulma daga cikin zuriya ta abdulmutsali haka nan suna jibinta al'amarinsu ga matan annabi sallallahu alaihi wa a baki daya suna kan matan da kuma duk wani musulmi da musulma daga zuriya ko kuma nasar na abdulmutsali suna yabon suna kuma ajiye su a mazaunansu da ya dace da su bisa adalci da faɗin abin da ya dace ba da san zuciya da kuma wata ka'ida ba sa'an nan su a wurin ahalin suna wa jama'a suna da imanin cewa kowannensu daga cikin mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya haɗa tsakanin matsayi na imani da kuma daraja ta dangantaka na sama to wannan shi ya kowanne daraja a cikin alubai saboda haka sai ya zama su alubai a wajen alubai sunna matakan su guda uku matakin farko wanda yake musulmi ne kuma sahabi ne kuma yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musulmi kuma wanda ya zamani da annabi sahabi kenan sa'annan kuma ga daga cikin ahli bai ne to wannan ya fi kowa daraja a cikin dukkan mutanen da ke cikin wannan al'umma ne ba wanda ya kai shi daraja mataki na biyu wanda yake musulmi ne kuma yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa wa sallama amma kuma ba sahabi ba ne. bai zamani da annabi ba tabi'i ne ko tabi'u tabi'i ne ko da suka zo bayan to wannan shine mai daraja ta biyu sai na uku wanda yake ba musulmi ba barrantana ya zama sahabi ko ya zama ko tabi'u tarihi amma ne yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi wannan a wajen ahlus sunna dangantakarsa da annabi bata amfana da shi komai ba bata tsina na miki komai ba ba za ta amfane shi ba duniya da lahira don haka a wajen ahalin sunna duk gaba daya waɗanda ake kiran su ahalin baiti kamar yadda muka yi bayani sun kasu gida uku waɗanda suke ahalin baiti kuma sahabbai ne to su ne darajar farko waɗanda suke ahalin baiti amma ba sahabbai ba to waɗannan darajar su ta biyu ne waɗanda suke ahalin baiti amma kuma a yi baitin a harshen larabci domin a shar'anta ba ba su shiga ba don ba imani ne. to waɗannan ba mu ruwan mursu domin wasu su kansu dangantakansu da darajarsu ko kuma dangantakansu da annabi sallallahu alaihi wa sallam da kusancinsu ba zai tsina na musu komai ba a duniya da lahira kamar yadda wanda yake cewa a cikin waɗansu ‘yan baituka guda biyu la'amuru kamar insanu illa bi dinihi فلا تترك التكة والتكال على النسب لك رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الشرك النصيب أبا لهدي cewa hakika mutum ba komai bane shi in dai ba da addininsa ba ma'ana ana duban kowa ne bisa matsayinsa na addini da haka karka bata kawa ka ke yin da'a ga Allah wai kai ka dogar da kaiwa da dan wani kamar yadda zamu ga wasu a cikin ba yau sai su rika cewa ai ba shi shine wane ko uwarsu ita ce wace, ko kakansu babban liman ne ko ba wane ne in dai ba a yi ɗa'a ba to wannan ba zai amfanar da mutum komai ba don yana dangantaka da wani ai ba da wani ba wani ba ne da haka don kana da kusanci ko dangantaka ko matsayi ko mijinki shi ne wani ko babanki shi ne wani ko mayar ita ce wani ko danginku su ne su wani duk wannan bai amfanar ba da'a ga Allah ita ce asali a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mafita wannan yasa babban malamin nan da ake makirari da allamatul yaman muqbil ibn hadi al-wabi'i Allah ya ji kanshi a cikin littafin sa irshadu dawul fitan ne ibadu gulatul rawabi min al-yaman yake cewa fa'al sunna yibuna ahla baitin nubuwa hubban shar'iyyan فهم يوفون علي بن أبي طالب ويوفون الحسنين وفاطمة وعلي بن الحسين الملقب بزين العابدين ومحمد بن علي الملقب بالباكر وجعفر الصادق وزيد ابن علي يهبون حبا شرعيا ونعتبرهم من أئمتنا فلم يكن عندهم تشيع ولا اعتبار يكي cewa ahlus sunna suna san ahlul annabi sallallahu alaihi wa sallama soyayya ta shari'a suna san aliyu dan abi talib suna san alhasan da alhusaini suna san fatima suna san aliyu al ajidina suna san al bakir suna san jafaru salih soyayya irin ta shari'a ce domin kuwa mu ahlus sunna muna daukar sa matsayin shugabanni ne a gare mu dukkan su ba wani dan shi'a kuma dukkan su ba wani wanda ya zama mu'tazili babu wanda mu'tazili babu sai shi a cikin su kwata kwata saboda haka shugabanni ne a wurin mu manyan mutane ne da muke girmama su muke soyayya gare su irin yadda Allah yake so mu so su Shekul Islam Ibn taymiya shi ma ya faɗi matsayin ahlus sunna da aqidar su game da ahlul bait a cikin littafin guda uku kamar yadda ya faɗi ma a cikin waɗansu littafan daban-daban amma dai wayannan guda uku ya fi fito da matsalar aqidar ahlus sunna game da ahlul bait a fili tsalo yana faɗi a cikin alaƙar su wasiya dangane da matsayin ahlus sunna game da ahlul bait yake cewa wa yuhibbuna ahlul bait rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa yatawallawnahu wa ya'muduna fihim وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال يوم غدير خبز ubangirkum Allah ya albaiti yace ahlus sunna suna kan mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna cikin da su kuma suna kiyaye wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayin game da su a ranar da ya tsaya a wurin da ake kira da dirhum yace ina hada ku da Allah ku ji tsoron Allah game da haƙƙin mutan gidana haka na a cikin littafinsa al-wasiyatul kubra ibn taymiya ya ce wa kadhalika ahlu bayt rasulillah sallallahu alaihi wa sallam lahum min al-huquq ma yajibu ri'ayatuha fa inna Allah ja'ala lahum haqqan fil khubz wal wa amara bis salati alaihim ma salati ala rasulillah sallallahu alaihi yace haka nan mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da hakkokin da ya zama wajibi ne a kiyaye musu shi domin Allah ya sanya musu haƙƙi a cikin kubuti da ake badawa daga ganimar yaki da kuma bai wanda ake samu in an fita ba tare da an yaki ba waɗanda suke abokan gaba suka kudu aka samu wannan ƙasa ba tare da an gwamza ba to wannan ana kira safai to wannan ma ana cire musu rabo daga ciki kamar yadda nafsin alkur'ani ya zo haka nan Allah ya yi umarni da a yi salati gare su tare da yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam a cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya ya ce wa kadhalika ahlu bayt rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tajibu mahabbatuhum wa muwalatuhum wa ri'ayatu haqqihim yace haka nan mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibi ne a so wajibi ne a jibinta al'amari gare su kuma wajibi ne a kiyaye musu haƙoƙinsu to ku masu saurare daga bayanan da ya gabata me kuke jin za ku iya cewa idan da za a tambaye ku ko a kalubalance ku cewa ku nan makiya ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wa sallama ne za ku yadda ban ji amsa ba za ku yadda mai yasa saboda ga aƙidar ku ta ahlus sunna wal jama'a ko game da ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ke tabbace a cikin alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganganun sahabbai da tabi'ai da ake kira asari da kuma maganganun waɗansu mashahuran malamai hatta irin su a tahawi a cikin littafin sa a kira da tahawiya da irin su al al laka'i da irin su al imam al-ajuri dukkan su sun yi bayani game da matsayin ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma aqidar ahlus sunna wal jamaa game da su ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa Allah mun gode maka da ka jiryar da ku zuwa ga wannan hanya ta aqidar kyakkyawa salimiya kubutacciya sahihiya dangane da ahlul baiti na annabinka sallallahu alaihi wa sallama to daga wannan gaba ya kamata in yi bayani game da shigowoyi da kurakurai da rudani da aka shigar da su cikin matsalan nan ta aƙida wadda ke da alaƙa da mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ba ta farko akwai waɗanda suka takaita alubaitin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga Ali dan Abi Talib da Fatima da Al-Hasan da Al-Husaini da kuma ƴaƴan alhassan da husaini kadai su ne ne mutanen da suka yi haka ba ku sani ba su ne ne suka yi haka ƴan shi'a su ne suka takaita ma'anar ahalu baitin nabi sallallahu alaihi wa sallama da aliyu dan abi talib da fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alhassan da alhusaini da kuma ɗayan alhusaini kawai banda ya'yan ma alhassan din a ƙarƙashin wannan shiwa sai suka kore matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce wai sun dogara da dalilai guda biyu dalilin farko ko dalilai uku dalilin farko suka ce hadisin mubahala wanda muka ce na cikin sayin muslim bayan Allah ya saukar da aya ta 61 a cikin suratul ali imran sura ta uku a cikin alqur'ani dangane da fitan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ya kira Yahudawa su zo a yanzu ne a yi tsine ai tsine ne wa akan wanda yake makareci Allah ya tsine mashi ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun bayyana a baya ko ya kira wa ne Aliyu da Fatima da Al-Hasan ko da al ya yace waɗannan su ne ahlul baiti da kuma hadisin nan na kisa wanda musulmi ya rawaito daga Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fitar da alhassan da alhusaini da fatima da aliyu cikin mayafi ko bargo ya ce allahumma haula layi ahlul bayt suka ce to ga waɗannan hadisan kuma yana cikin littafan ku ko ahlus sunna ya ma za ku ce ban da waɗannan gudan akwai ahlul bayt sannan idan kun ce matan annabi ahlul bayt ne to ai mun sani daga ka'idar ahlul bayt ai waɗanda suka yanta daga baya su ma ba sa cin sadaka ba su zaka in kun ce ma da haka ne ga Aisha barira ai kantacciyar bawo sai wata ce ya aka yi aka ba ta sadaka ta karba kuma annabi ya sani bai hana ba saboda haka ce ba su cin azubai to kun yarda da wannan kun yi shiru kun yarda ba ku yarda ba to me dalilin ku kafallahu almu'minina alqital shaykhul islam ibnu taymiya ya amsa a madadin a cikin risalarsa mai suna fadl ahlul bait wa huquqihim a cikin wannan risala din al-imam ibnu taymiya yana cewa ai fadin Allah ta'ala la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an ce wannan fadin na Allah ta'ala kusan iri ɗaya ne da fadin Allah ta'ala inna ma yuridu Allah liyuziba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera da kuma aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kawo ɗan mutane wanda a cikin barku da Allah da masjidin ta'ala ala takawa min awwal a ahqu an taquma fi wal masallaci ne ta'ala ala takawa min awwal yawmi masallacin uba domin shi ne masallacin farko da aka fara ginawa da aka isa madina kuma da shi ne ake ishara to amma sai ga hadisi ya so sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masallacin shi da ake kira al-masjidun nabawi a yanzu shi ne masjidun ussisa ala taqwa a cikin kaga an fadar masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi bai fitar da masallacin uba ba ko ya fitar da shi ka da yarda da masallacin ku ba to haka nan aikin da annabi yayi na sa waɗannan mutane guda hudu a cikin barzo ya ga Allahu ha'ula ahlul baiti bai fitar da abin da ayar take nufi na cewa matan annabi su ne asalin ahlul baiti ko ya fitar kun ga bai fitar ba ɗaya kenan na biyu ibn al-qayyim al-jawziya a cikin jilal al-afham sai yake cewa a matsayin rabbi ga yan shi'a dangane da wannan shubha yake wa ya lillahi al-ajab kaifa yadkhulu azwajuhu fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وقوله في الأبهية اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفي قول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر وفي قول المصلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا يدخلن في كونه إن الصدقة لا تهل لمحمد ولا لآل محمد ما كونها من أوساخ الناس فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانه والبعد عنها ابن كين يكي جواب أبن ما هاي أبن ما هاي يا ما ذا أتي ما تنبن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم سنشد تكي فتن النبي صلى الله عليه وآله وسلم Allah ka sanya arzikin matan annabi ko mutan iyalin annabi a matsayin ɗan abin da za su yi ishe su kawai an yadda mata sun shiga ciki da kuma lokacin da ya norayya ya aka kwanta da dabbarsa zai yanka sai ta Allahu ma'aza an Muhammadin wa ali Muhammad kowa ya yi gaba da annabi sun shiga cikin wannan hadisi da kuma magana Aisha cewa iyalin manzo Allah ba ta koshi daga kunzu ba inda na alkama su an da zama sun shiga da kuma salatin da mutum ya kanyi ya ce Allahu salli alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad kuma ya yi zama dan manzon Allah sun shiga to ya za a yi su kasa shiga cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna sadaqata la tahilu li Muhammadin wa la li ali Muhammad ta da cewa sadaka ko zakkan nan fa dauda ce ta mutane ai ba ta da mutum ka mutunta da tsarkake su ko daga dauda ta mutane sun suka mutan canta a nisan da su daga wannan dauɗa ne shekarar, maganar ma a ce mata nan ba cikin ahlul baiti wannan shi ba ce fatacciya mara kyau da mutanen banza suka kawo ta wannan ya yasa ikirama almajirin abdullahi dan abbas kuma almajirin abdullahi ɗan mas'ud ya kasance yana shiga cikin kasuwa yana yawo yana faɗi da ƙarfin gaske da murya maɗaukakiya. yana cewa wanda sai yake so ya zo birance tsenuwa tsakanin ni da shi mu ba mu wahala cewa in ka ji an ce bai sun nubuwa iyalin annabi ana nufin matansa ne ba kadai shi ne ma har cewa ke a zuwa ya rantse tsenuwa duk wanda ke ganin matan annabi ba su cikin ahli bai to ikirama shi ikirama ma ba ya ce ba sun shiga bane in aka ta ahli bai yake kawai matan annabi ake nufi su kai wanda zai ke ganin ba haka ba ikirama ya ce ya zo mai rantse tsenuwa to mu ba ma ganin iyakansu kawai matan a duk waɗanda muka ambata da matansa da 'ya'yansa da jikoki da sauran jikoki da 'ya'yansa duk turiyarsa da kuma 'yan uwan baban shi maza da mata waɗanda suke musulmi daga cikinsu da kuma 'ya'yansu da jikokinsu duk waɗannan ana kiransu iyalin annabi sallallahu alaihi wasallama kai har ma da 'yantattun bayan na waɗannan mutane in ba da yantattun bayan matan annabi su ba shiga ciki ba shi ba da biyu ana cewa ahlus sunna na yin kiyayya ga ahlul baiti wai ahlus sunna bakiyan ahlul baiti su a suke faɗin wannan maganar ba ku faɗi na ni da kyau ba yan shi'a ne ke cewa ahlus sunna ahalun ahlul baiti kun yarda da wannan me ya dalilin ku saboda bayanan da suka gabata aqidar ahlus sunna a littafansu ko ba ka ba ga bayanan da muka nakalo daga littafin al-aqidatu wasitiyya da kuma al-wasiyatul kubra da al fatawa na al-imam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ga kuma bayanan da muka ciro daga littafin jilawul afham na al'imam ibn al-qayyim al-jawziya wannan fa banda ɗumbin bayanai ruwa, ko ko bayanai da aka samu daga waɗansu malaman da suka yi rubuce-rubuce kafin ma a haifi kafin ibn taymiya na hamsin to tun daga aqidar ahlus sunna ga kuma aikin da abubakar yi, da abin da umar yayi da abin da usman yayi da abin da umar dan Abdulaziz ya yayi da abin da sharif yayi duk game da ahlul baiti wannan na cewa ƙarya ne dama suka yi wa ahlus sunna kuma wallahi dama ɗabi'a a ce sun saba yin haka kuma ba ga wannan maganar shin don girman Allah mai suna Fatima ya kusan ce mata eh wanda ke da suna Fatima ya kuke ce mata eh kuna ce mata binta wai kun sama na binta kun sama nan? kun sama da yadda aka sama binta saboda akan ce matu bintu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama saboda tsabagen san fatima a matsayin da ta bintu muhammad sai aka waye gari ba wuce ma sai in aka ce ga fatima sai ya saka sai ce binta wannan soyayya yake nuna ko kiyayya sai kenan na biyu wace ce a farko kukan cewa nana fatima saboda so ne ko saboda kiyayya banda wannan wace ce in an kai kayan amarya akan ce allah ka sa mu ɗauki garan wa garan fatima a ina ba mu ɗauki allah sa mu ɗauki garan fatima a ina a aljanna wai saboda tsabagen soyayya da ƙauna da shauki da kuke wa matar aliyu ɗan abi talib uwar alhassan da alhusaini shugaban matan duniya ɗaya daga cikin shugabannin matan aljanna ‘yar manzan Allah wanda manzan Allah sa suna ce bangare ce na jikinsa saboda tsabar da su har cewa suke Allah samu ɗauki kayan na na Fatima ko ba haka ba ce wanda yake ba su san ahlul baiti ya yi muku gaskiya ne ko ya karya bayan wannan wai a cikin kasar hausa ba ko na ake kiran sharifi ba akwai ko babu wane ne sharifi a wajen bahaushe wanda ake ɗaukar sa jikan annabi ko da ma karya ne ba a samu wani bayani tabbatacce da isnadi sahihi da ke danganta shi zuwa da annabin ba duk wanda aka ce da yana da alaka ko da alaka ce ta ƙarya ba a sani ba amma aka ce wannan duka annabi da me ake dauka sai a ce shahidi idan ya zo da ake mai ta hanyar ake a ba shi zauna ko ba idan an je daura wuri ana rabon goro na shafi na kowa in ga dama zai ce bai cin abinci ba dama kamar da aka yi wani sharu a zariya ina nan abinci a yanzu bai mutu ba shi da ba ko wani mauli da aka je sharafin ka ya ɗauki maulidi sai in za ka sa nama abinci in dai ba nama ya ce domin su sharifai jikoki annabi ba sa kai abinci ba nama saboda tsaba da karya saboda ba su ba da yi domin ko da ba kai annabi suka ci duro da ruwa su rayu kwana uku idan ka ga nama ana cin dabino garau garau da ruwa yanzu ke za ki ci dabino ki rayu ki ci dabino da ruwa su kwana zai yiwu har ko cikin dare ma dauke ki mu kai ki asibiti a cikin da ulsa amma mutan gidan annabi matansa da yayansa kwana uku ba su tsoro sanwa ba da beno da ruwa za su ci amma shi ya ce ji ko ta zauwa na ta abinci ba na ba ki ta mallau amma abin da nake so in ce ba wai abin da ke faɗi ba wai ne ba hauke zai ɗaukan shariki da gwamnati me dalilin haka saboda ana danganta shi da wane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka ce su ahlus sunna su ne hakikanin masoyan ahlul bait ko ba ka ba wasu su kuwa ba mu san menene matsayin su ahlul bait ba sai nan gaba kadan kafin tsaya zan faɗi ko su waye kuma yaya suke da alaka da ahlul bait shi ba mu akwai masu cewa daga cikin dalilan da ke nuna cewa ahlus sunna makiyan ahlul baiti ne saboda wai ba sa nuna bakin ciki a ranar ashura irin ranar da aka yi wa sayyidina Hussein dan Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu wa arzahu kisan gilla a Iraki Kufa kan kasar Iraki a yanzu waye gaba da yayi wani kan na bakin ciki mu nuna damuwa mu rika cikin gashin kanmu da gemu a rika malin fuska a rika kekke ta tsarin mace ta kwakwara a rika wayo da wailun da waila duk sai a barin nuna bakin ciki saboda zagayowa ranar da aka yi wata yi na Hussein kisan gilla sannan kuma suka ce maimakon bakin ciki ko ahalin sunna farin ciki kuke nunawa ta hanyar yin cika ciki ya za su kare wannan shuba aftar ita ce ahalin sunna ba sa bakin ciki a ranar ashura domin ba aya ba hadisi ba maganar sahabi ba da tabi'i ba na tarihi. tabi'i zindikai ne daga bayan baya suka bai da wannan rana ranar bakin ciki kai musulmi abin da aka saka a ranar shi ne mene azumi saboda ladan da yake da shi yana kankara zunubin shekara guda dangane da farin ciki kuma bai daga cikin hanyar ahlus suna na gaskiya eh an samu kurakurai wadansu rika yin cika ciki a rika cin abinci har ma a ce wanda bai kiya koshi ba zai tashi ranar kiyama da yunwa ko kuma wanda ya yarwata wa iyalinsa a wannan rana Allah zai ba mashi duk tsawon wannan shekara ko kuma a ce cika ciki sallar mata ko layyan mata duk wannan bai inganta ba a cikin addini duk kurakurai duka babu dalili gaba ɗaya ahlus sunna na hakika ba san wannan ba shi ba shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa ya bangarori biyu ne suka bata dangane da asura. bangaren farko zindikai waɗanda ba addini suke yi ba sai addinin yahudawa su da su kirkiro kuka da bakin ciki ka ji kato na rusa kuka abin duka za ba da. wai da sunan bakin ciki a sana sun ka zakin sabai su tafi kariya su ɗaura mata kanta su ce a su tafi jaki su dabba mai bulala sai abubakar tafi mana su tsine wa abubakar su tsine wa umar su tsine wa usman su tsine wa muawiya su tsine wa abu sufyan su tsine wa yabin da sauran duk dai mutane da suke ganin cewa ba su da makiya a duniya kamar su wai na musulmi ne ban ce ku ba da amsa ba in na tambaye ku hujja na za ku samu ku bari dai tukuna don haka masu yin wannan tabi'a ta bakin ciki da ƙasanci da kuka da ihu da yada tufafi da malin kurci da wannan zindikai ne ba musulmi ba ne sai kuma aka samu makiya a hannun bai a wancan lokaci sai suka ce su wannan mutane kuna ta abin da shari'a ba su ce ba kuma bari mu kirkiro namu sai suka kirkiro farin ciki sai a ta abinci a koshe a sa tobali a cikin gidajen mutane bakwai ba sallama ɗebo ruwa don an shawar ba za a cuta ba wannan shekara gaba ɗaya a jira dare cikin allura da dai sauran wasu abubuwa na al'adu wanda ke ba su da alaka da addini don haka idan a cikin kuna akwai masu cika ciki to ku tuba daga yau bai da asali cikin addini ku tuba ba wani abu cika ciki ba wani abu ya rota iyali a wannan rana abin da ya inganta kawai azumi kamar yadda dukkan malamai na sunna suka tabbatar sai ki su ana cewa idan da ahlus sunna na san ahlul baiti mai yasa ba za ka rika tsinewa waɗanda suka yi sayyidina Husaini ba ko me yasa ba za su soki Muawiya dan Abu Sufyan ba me yasa ba za ka rika Allah waje da tur da Yazid dan Muawiya jikan Abu Sufyan ba yanzu kun yadda wannan alama sai na cewa wannan alu bai so ban ke furta amsa kun yadda da amma ko ba su ni mawaya ko kuna yi ba su ni miskini ko kuna yi ba su hanka wanda kake wasai da ko kuna yi to shi yasa aka ce ku ba ku san alu bai to me kake amsa su amsar ita ce kamar yadda umar dan abdulaziz rahimahullahu ta'ala ya ce wannan fitina ce da ta auku da Allah ya tsarkake ta kubbar mu daga gare don ba kuma ake da haka ba za mu je ba bakunan mu da harafan mu da wannan fitina ba ku ruwan kun ji daya na biyu mu kuna da yanki ne mu'awiya bawan Allah ne sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama sai daga cikin sakatarori masu rubuta alqur'ani amma ko kuna da aƙidar cewa bai fi ƙarfin ya kuskure ba ko kuna da yakinin cewa har a wajen Allah bai cancanci tsinuwa ko zagi ko aibatawa ba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna da yakinin har ya koma da Allah bai bayyana wani abu da ke alamta mu'amala ba mutumin kirki ba ne da kuma a wurin mu wanda ya tsinye mu'amala to a shahadu a wuyarsa ya tsaya gaban Allah ya yi bayani kuma za mu ci shi kiyayya ta hakika kiyayya ta hakika, saboda ya saba wa Allah yadinu muna da yaƙini cewa musulmi ne ba kafuri ba kuma ya yi kurakurai kuma dama mai kusa sun yi ba in Allah ya ga dama ya je mashi in ya ga dama ba zai yaje miki ba mu dai babu abin da ya dame mu kamar yadda ibnu sala ya faɗi a cikin fatawarsa da ake masa tambaya sai dai muna roƙa masa Allah ya yaje masa muna da yaƙini mu alsa cewa muawiya bai da hannu wajen kai sai husaini yazidu bai da hannu wajen kai sayyidina husaini haka ma ɗan shi'a rawafis su suka yi sai na Hussein Allah ya lance su an tambayi mana sala me za ka ce game da Yazid musulmi ne kuma shin ya kamata a zagaye kamar da suke yi ko ba a yi zai kamar da suke yi yake zai musulmi ne don ba su da hujja ta fitar da shi daga musulunci kuma zai iya kuskure zai iya daidai muna jifinta al'amuran mu gare shi muna tauliya gare shi gwargwadon imanin sa da ɗa'asa kamar yadda muke fara'a daga gare shi gwargwadon saƙon shi da laifin shiga Allah wanda suke akidar ahlus sunna wani jama'a ko kwatankwacin irin wannan amsa ce Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya bada da aka masa tambaya game da Hajjaji bin Yusuf bin Sadar yace mu ba mu lalace shi ba kuma mu ba za mu ce ba musulmi bane amma dai ya yi kura-kura ya yi rufuka da Allah ya ga dama ya ce mai in Allah ya so ne mai azaba amma muna roƙon Allah dai ya ce mashi don haka tabbas mu muna da yaƙini ba kowa ce din na Hussein ba sai shi'a don haka babu ruwan in ma sun ce Allah arance wanda ya kai sai na Hussein to a an shi babu tsoro amma zai sani la'ana za ta koma gare su shi ba ta biyar suna cewa ahlus sunna daga cikin manya manyan laifukan su da barnar da suke yi suna goyon bayan waɗanda suka hana ahlul bait haƙƙin su na shugabanci da gado bayan kuma da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu to ya za ku hana shugabanci kuma ya za ku hana fatima yan gado sa'annan kuma ku ce ku na kirki ne kuma waɗanda ke son ku kuma na kirki ne wai ayi abubakar radiyallahu anhu ya yadda ya shugaba bayan aliyu dan abin talib ne ya kamata ya zama wai ayi abubakar radiyallahu anhu ya hana fatima gado daga cikin abin da manzo Allah ya bari bayan kuma Allah ya raba gado da kanshi sai kuma da kuwa da sunna kuna nuna soyayya ku ta abubakar kuna nuna soyayya ku da wanda suka nuna abubakar da umar da usman su ne a gaban aliyu sai muka ce ya eh, gaskiya ne domin kuwa an sani sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai ce aliyu zama shugaba ba haka ne ba ai abubakar ne ya yi limanci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah ya yi sallah idan da za a tambaye ka hankalce da wanda ya maka jagorancin sallah kai ya tsaka da wanda kuma bai taɓa maka jagorancin sallah ba wa ya fi cancanta a ce shi ne shugabanka me za ka ce eh wanda jagorance ka a sallah don ya fi kamata a shugabance ka tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jaza shugabanci shi gare ka a sallah in ku zai shugabance ka a addini ainihin ba ba wala shugabance ka a rayuwa ko ba ka ba na biyu sahabai ne suka yi ijma'i akan gabatar da abubakar a wajen shugabanci tun da babu nafsi da ya tsaya tsayin daga akan cewa ne idan ba an ce dole ta nemo nafsi to akwai isharori da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingantattu da ke bayar da cewa abubakar shi ya cancanta shugabanci bayan shi to amma ba wannan ne ma madogara ba madogara ne ijma'in sahabbai bayan wannan dangane da gani marzan Allah ne sallallahu na wasallam da bakin shi mai tsarki yake shi ba za a gaje shi ba kuma wai tambayar da muke inda da gaske za a gaje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima ce take da ban da Fatima sai wa eh da Fatima wa kuma ke da gani inda za a gaje abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari na bisa kun shiru ba ku wani ilimi ne na gado eh ai yaran ki bai da sauran yara sai dai wannan fata bai ta kadai ba duniya tana da rai matan shi na da gari da nafsun alqur'ani ko ba ka ba to kuma in za a raba gado fata ba za a ba ta rai ko matan shi za a ba su kashi ɗaya bisa takwas idan ka zama dukiyar gida takwas za a ba fata ba kashi hudu za a ba matansa gaba ɗayan su kashi ɗaya ga hudu ga ɗaya ya zama nawa saura nawa a cikin takwas uku uku wa za a ba akwai yan waɗanda suke suna da gane ya'yan babbanninsa akwai ba abdullahi dan abbas yana nan ba akwai alfarmu ibnu abbas yana nan ba akwai da dama irin irin su waɗanda su ne za a tara su a ba sauran kashi uku ɗin wai me yasa masu cewa an zalunci Fatima ba ba da gado ba ba na magana an zalunci Aisha da Hafsa da Juwairiya da wanda da wanda da wanda duk matan manzo Allah ne ba ba magana saboda ba manufar su gyara ba sai ke na biyu me yasa ba su magana gadan Abbas gadan Abdullahi dan Abbas da Al-Fadl da sauransu wanda su ma suna da in inda za a raba me yasa ba a magana gadan su saboda ba manufar su kenan gyara ba su mabarnata ne saboda haka karnan suke so su tabbatar an gane wannan sai suka ce to in duk kun kare wannan mai yasa ba ka bin matabar ahlul bait in dai kuma sai ahlul bait da gaskiya ne ba sai matabar ahlul bait kuma da ake cewa wata a yau suke masa kirari da sunan jafariya a cikin to wanda yasa ba mu bi in dai da gaskiya kuma sai ahlul bait ne in dai ba kiyayya muke da su ba me yasa za mu fifita mazhaban malik da shafi da ahmad da hanbal da abu arifa da auza'i da lai da sauransu kan mazhabar jafar sali? mun ko an san mu gare sai muka ci. a to ai mu wani tafi kwara ɗaya na fito ko tafi na tauhidi guda daya kan wanda jafar sali ya rubuta da kanshi ko kuma wani almajirin shi da kansa ya rubuta almajirin da ya karatu da shi babu duk duniya babu ku je ku faɗi kai tsaye dangar duk duniya babu littafin da Jafar Sani ya rubuta ko na fiqh ko na tauhidi kamar yadda yake bai da littafin hadisi ko na tafsiri haka nan almajiransa wanda suka rayu da shi suka yi karatu hannunsa babu mutum ɗaya da ya rubuta littafin fiqh ko littafin hadisi ko littafin tafsiri ko littafin tauhidi wanda za a ce wannan almajirin jafar sadiq ne kai tsaye rubuta madadin haka littafin farko da aka rubuta ana kiransa furu'ul kafi wanda ba littafin nan ya fi rubuta littafin ne shekara ta ɗari da tamanin da hijira bayan da a ya ga duniya da shekaru masu yawan gaske bayan wannan littafin sai littafin faƙi man la ya haɗu wani faƙi na yi wani babu wani al'ummi shi ba shekarun da ke tsakanin shi da jafar sani shekarun fana da matuƙar yawan gaske bayan wannan littafin sai littafin al'usulun arba'ani'a wanda wannan littafin ake cewa ya jafar sani ya rubuta kuma ƙarya ne babu wani isnadi a kan ko a cikin littafin littafan da ɗan shi ake karanta idan ka ɗauki littafan hadisin su kuma mafi girma da daraja da tsada shine littafin alkafi na kulaini shi wannan littafin hadisin wanda shi mai bukanin shi a misali ya kunshi hadisai dubu goma sha shida da yan kai a wata zukar an ce dubu goma sha shida da ɗari ɗaya da tasa'in da tara a wata nufkar an ce dubu goma sha shida da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya ala da hali, gaba ɗayansu kowace nufa da ka ɗauka in ka ɗauki mai dubu sha shida da ɗari ɗaya da tasa'in da tara kamar da wasu malaman suka ce to hadisai dubu tara da ɗari hudu da tamanin da biyar hadisan ƙarya ne wanda su malaman shi'a daga baya suka ce ba za a aiki da su ba kwata-kwata in ka ɗauki malaman da suka ce hadisan na da dubu goma sha shida da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya cewa suka yi hadisai dubu goma sha ɗaya da ɗari shida da tasa'in da uku daga ciki duk shirme ne duk hadisai ne ba hadisai ba dukkansu harbatu masu ne da harbatsan liya babu wata magana daga shi jafar sadi da ya danganta zuwa kakanninsa wannan ba suka rubuta ba mu ba su ne suka rubuta ku da littafin da da kowai shirin da ake wani abul faraga ku ga bayanan da aka yi dangane da halittar da ke cikin alkali da irin barna da shirme da ke ciki da abin baki masu ruwaye littafin kafin babu wanda da ke almajiran jafar sani madadin haka wasu mutane ne guda hudu a cikinsa akwai zurara akwai muhammad ibn muslim akwai bari ibn muawiya akwai abu basir lai almurani to waɗannan mutane hudun alkashi a cikin littafin sarjan alkashi duk ya kawo ruwa da ke cewa dukkan na nuni, gaba ɗayan su na nuni, a cikin littafin alkashi rijalul kashi kenan ko da wasu kan ce rijalul kashi to wannan rijalul kashin ko na kashi a ciki da zurara da muhammad ibn muslim da bari ibn muawiya da abubakar dukkan su an tsine musu kuma su ne manya-manyan ruwa na usulul kafi da furu'ul kafi to dan Allah wannan littafin za ka yi da shi to in dai ba lalacewa ba an gara da kirayen mu da fifita wannan littafin akan da taman addini don ba ku gani irin tabargaran da ke ciki bari in kawo maku wani hadisi guda ɗaya a cikin littafin musulun kafi amma kar ku dariya kar ku dariya a cikin musulun kafi akwai wani hadisi wanda aka ce wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan jaki jakinsa sai jakin yace bi abi an wa ummi ya rasulullah inna abi haddathani an abihi an jaddihi an abihi annahu kana fi safina annahu kana ma'a nuhin fi safina fa qama ilayhi nuhun fa basahu ala taqnihi thumma qala يخرج من صلب هذا الهمار himar يركبه سيد النبي سيد ko kuma sayyidun nabiyina wai wata annabi na kan jakin shi sai jakin ya ce masa ya manzan Allah da babana da mamata san sace gare ka jaki bai ke faɗin wannan lallai babana ya gaya man cewa babanki ya gaya mai cewa kakanki ya gaya mai cewa baban kakanki ya kasance tare da annabi nuhu a cikin kwale-kwale ko jirgin ruwa sai annabi nuhu ya miƙe zuwa gare shi ya shafa bayan shi ya ce masa ka ga wannan jakin wani daga cikin ƴaƴansa zai bayyana da shi ne annabin ƙarshe shugaban annabawa zai hau kansa alhimaru ya takallamu alhimaru yuhaddisu alhimaru muhaddisan jaki ya zama kuma da hadisi har da isnadi inna abi haddathani an abihi an jaddihi an ummi isnadi mutawatir a usulul tari wai wanda ke da wannan hadisi wai shi ne zai fito ya ce wai hadisin da ke magana cewa a sallallahu alaihi ya yi tsari a tsaye wai shi ne wai hadisin da ke cewa a annabi sallallahu alaihi ya fara cinyarsa yana zaune a gida wai shi ne shi kuma jaki yake ba ta hadisi jaki ne ke ba ta hadisi kuma yana cikin usulul kafin ina da cikin goyi da ake yi cewa wai ahalus sunna na ɗaukar cewa ahalul baiti ma sun kare wai tun daga zamanin mangan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima sai suka ce ahalus na da'awar ba ahalul baiti sai muka ce wannan ƙarya ne zuci ta mallau Allah ya tsire mai ƙarya Ba ga wani malamin sunna da ya ce a baiti sun kare ko yau za a iya samu ahalul baiti matukar akwai ingancin dangantuwarsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yau waɗannan shigoyi su wane ne ke kawo su aka kawo shigoyi ina da ku su wane masu shigoyin nan yan shi'a to su wane ne yan shi'a mun kun san ko ko su ɗan shi'a su ne mutanen nan waɗanda suke da'awar suna ƙaunar iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hanyar din addinin da Abdullahi bin Saba la'anatullahi alaihi da abu lubun hasil majusi la'anatullahi alaihi suka tsada suka tsara suka shata musu suka dora su akai wannan abu lubun wanda ya kashe sayyidina umar radiyallahu anhu wannan abu lubun wanda yake dama ba majusi ne ya yi ya nuna kamar ya musulunta ashe yana da manufa da hadafi ta kashe sai da na umar domin allah ya nufin daga darajar sai na umar ta hanyar yin shahada wannan abdullahi dan saba tsinan nan wanda yake bayan hude ne ya yi ta musulunci ya zo ya ɓata addini ya ɓata masu addini ya nuna cewa abin dan abin talib Allah ne kuma shi ne wanda hakikanin manzon Allah ya ce in ya bar duniya ya zama shugaban mutane to sai ya addinin mutanen nan guda biyu suke bi da haka ne ba su da masoya a doron ƙasa kamar abu lula'a al-majusi kamar abdullah ibn saba kuna mutanen nan da suka bai da shi rukuni ne na addini su zagi sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama su tsine wasu su aibanta su su kankanta su su barranta daga gare su su ne waɗanda suke kan abin da yake babu ruwansu da musulunci ko babu wasu ba ruwan musulunci da su. sun na mutane suna da awar suna san ahalbai ga ma ku sani suna da aƙidu guda bakwai ko shida waɗanda ya kamata kowaccen ku ta sani ta kuma kiyaye a gidan su guda nawa shida a gidan su wuce shida amma dai manya-manyan su ne guda shida na farko suna da aƙida da kira albada kun san bada abin da ake kira albada shine aƙidar ɗaukan cewa Allah ya taɓa yin wani abu amma daga baya sai gane ba abin da ya kamata yake nan ba aƙidar cewa Allah ya taɓa ganin dacewar wani abu bayan da ba abin da ya gani ya dace su ba wannan aƙida tana da kyau me hukuncin wanda ya yarda ya dangana wa kansa wannan aƙidan yana sanar da iliminsa ya dangana wa Allah wannan me matsayin shi kun shiru aƙidar da ta biyu babba ita ce aƙidar cewa alƙur'ani ba cikakke ba ne wannan ƙur'ani da ke hannunku wanda yake da fatiha zuwa nasi surori goma sha ɗari da goma sha hudu to su suna ganin cewa ba cikakke ba ne suna ganin cewa akwai surori guda biyu ko uku ko ke da haka da aka cire cikin ƙur'ani sannan suna ganin akwai ayoyi da muke karantawa a yau waɗanda ba su cikin alkur'ani suna ganin cewa akwai ayoyi da ke cikin alkur'ani amma kuma yanzu an cire su ba suna da awar cewa suna da wani alkur'ani wanda ke hannun wani mutum wanda ba a san shi ba ba rayayye ba ne ba matacce ba ne shi ba a san inda yake ba da suke ce mai mahadi al al-muntazir wanda ake jiran wai zai bayyana ba ma'adin musulmi ba ma'adin yan shi'a don ma'adin kana biyu akwai ma'adin yan shi'a zuriya ce daga cikin wato ma'adin musulmi zuriya ce daga cikin zuriya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi kuma zai jihadi kuma zai da'awa ko zai tabbatar da adalci akwai ba ma'adin yan shi'a wanda yake shi ba san inda yake ba an ji wai sun yana wata goma sha takwas ko sama da haka da kaɗan ya cike wani rami ba san inda yake ba bayan kan karɓi kuɗin talakawa da sunan za a kai mushi kuma da wata abin ya shekara dubu ɗaya yana nan a ramin wai zai fito nan gaba saboda haka gaskiya yana hannun shi shin wanda ya ɗauka ƙur'ani bai cika ba akwai gyara cikinsa ya sanya ta ayoyin alƙur'ani ko ya gaskata su wanda ya da'awar akwai wani abu na tawaya ko kuma na tsari a cikin Qur'ani da muke karantawa in sai akida nan da gaske kuma ya sani bisa ilimi menene hukuncin shi addini kun yi shiru akidar su babba ta suna da akidar cewa suna da shugabanni al'a'imma waɗanda suka su ne limaman su guda goma sha biyu waɗanda mutane yadda da su da abin cewa da imani da abin da aka faɗi gaba da su na matsayi da daraja rukuni ne daga cikin rukunin musulunci guda biyar na yin shi'a ya zo a cikin littafin usulul kafi an yi da musulunci akan abubuwa guda biyar daga cikinsu akwai alwilaya jikin talabari ga waɗannan limamai ko shugabanni guda goma sha biyu su waɗannan limamai a ƙidan shi'a gaba da su ita ce sun san dai sun san abin da zai faru da wanda ya wuce da wanda ake ciki suna da ilimin komai ba sa mutuwa sai sun so ba sa kuskure ba sa rafkantuwa ba sa mutuwa sai da izininsu ba a ɗaukar rai sai sun yadda sannan kuma ba sa kuskure kowane yi su suna nan tare da Allah tun a da gabanin ma a halittu sama da kasa suna nan tare da manzan a da Allah al'arci sun kafa wa Allah ido sa'annan bayan wannan mutane ne waɗanda gaba ɗayan matsayin ya fi na kowane irin annabi manzo kuma ya fi na kowane irin mala'iki makusanci ba mala'ikan da yake su kusanci da Allah ba babu wani annabi ko manzo har manzon Allah Muhammad dan Abdullahi sarin da kada da ke su matsayi ba a wajen Allah idan baka yi da wannan ba to a wurin su rukunan musulunci ka bai cika ba to wanda ya ɗauki wannan aƙidar ko a ganin ku menene shi aƙidar su ta hudu babba aƙidar su gaba da sahabbai cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya babu wani daga cikin sahabban manzon Allah da bai rike ba dukkan sun kafirta idan wanda mutane guda goma sha ɗaya kan ko ba ka da haka a waɗansu maganganun duk waɗannan sahabban manya-manya a wajen rina da kafirci a wajen shi'a su ne abubakar da umar da usmanu da sa'adu bin abi wasar da kuma ainihin wasu zirar bin lawar, da aisha da sauransu su a ganinsu aisha kawo ce a ganinsu aisha mazinaciya ce a ganinsu abubakar ya yarda ba musulmi bane umar ya yarda ba musulmi bane usman ya yarda ba musulmi bane duk sahabban manzon Allah gaba daya in wanda waɗansu ne da kusu goma sha daya ko sama da haka ko sama da haka da kaɗan duk sauran sun yarda da haka samu a wajen ma'alu sunna muna ɗaukar cewa sahabbai su ne mafi falala a cikin wannan al'umma ko falalan mabambanta ne kuma dukkan su adalai ne kuma dukkan su haramun ne a zage amma su yi shiya suna zagin su suna ganin sun da suna ɗaukar matar manzan Allah sa kuma Aisha ta yi zina suna samun kariya ko jaka su rika kiranta Aisha suna dukanta wanda ya ɗauki wannan aƙidar menene matsayin in dai da ilimi ya ɗauki wannan aƙidar me ya matsayin shi akidar su tabbiyar akidar aƙidar a tukuliya ko kuma a taƙiya A ko التكية هو التكية من جد أكيدة تقنصا أكيدة تامو ka nuna kana tare da su amma ba gaskiya ba ka rika abin da kake bayyana musu daban abinda kake aikatawa daban wannan ita ake kira aqida tukiya ko tukiya su wane ne aka san da irin wannan ɗabi'a in sun danka su je suna tare da kai in sun koma baya su zage ka su wane da wannan ɗabi'a eh ɗan shi'a to asalin masu aƙidar ko masu ɗabi'an suwaye eh munafukai domin ba ko munafunci ne ka nuna mana kana tare da mu ko ka nuna kayan da mu ko makamancin wannan amma kuma ce ba ta da mu kake ba to duk ɗan shi'a in ka ya ce maka ba gaskiya ba ne ba da zagin safai wallahi tallahi yayin yake yi sai dai ba ɗan shi'a ba ne duk ɗan shi'a idan ka biya ce sun yi tsarin ƙwar'anin da ke hannun musulmin duniya wallahi tallahi ƙarya yake yi sai dai idan kawai ya yi maka haka ne don wata maslaha sai dai in ba shi an yi ke da gaske ba wani da wannan ne matsayin shi a musulunci eh aƙida ta shida akwai aƙida da ki kira an raja ita ce aƙidar cewa bayan mutane sun mutu akwai waɗanda in sun mutu Allah na tada su kafin kiyama za su dawo saboda su marawa ma'ajin shi a baya wajen yaƙon musulmi wanda ya ga idan mutum ya mutu za a tada shi don ya zai taimaka ma wani mutum da ba a matsayin shi ba ba san inda yake ba me ya matsayin wannan akidar eh akida shi ta kafirci saboda haka malamai suka ce wanda duk sun fuskantu ko ya su da ɗaya daga cikin waɗannan guda shidan babu tantama kafiri ne arzikin shi ko da kuma yana sallah ko da ya bar gemu ko da ya rawani ko da ya ce masoyin Allah da manzo ne ko da ya ce masoyin mutan gidan manzon Allah ne to wannan kafiri ne arzikin in dai ya ce da ɗaya daga cikin waɗannan guda shidan amma wanda bai yarda da su ba duka amma kuma ya zama ya ce shi ɗan shi'a ne to hukuncin shi daban da wannan hukuncin da muka yi ina fata an gane daga cikin musibar su banda aqida hatta a cikin uma suna da musibu wanda ya kamata ku san wasu daga cikin su na farko ana auren mutu'a auren mutu'a shine auren wacin gadi yanzu nan da mace da nabi ba nan wali ba komai sai yadda za a zama aura daga nan zuwa wata guda za a zauna shi ke nan. ya ba ta abin zai ba ta matsayin sadaki ko lada bayan wata ɗayan su rabu in ta yi ciki ya rage nata shi dai ta gaban shekaru yake na mai da mata mene haka kayan sana'a ko ba ka ba to ba wannan ne ma babban musina ba ban ya zo a cikin littafin lillahi sun ba littare na husainin kati na ainihin husainin musawi cewa wata rana sun yi tafiya da kumaini kumaini ya yi mutu ada ya shekara biyar ya shekara biyar kumaini ya mutu ada ya shekara biyar yake yana jin yarinyar tana ta ihu cikin dare tana da kuka ya shekara da ya ta namiji za ta ɗaukar namiji amma da ita kumaini ya mutu a saboda tsawagen jaraba bai tsaya nan ba a littafin tarihin wasila littafin shi sai ya rubuta cewa za a iya mutu a ta da yadda ake shayarwa in ka ganta kyakkyawa tsarewa da harshen ta miƙaƙe da ta fara kwan shi ke nan kai ta wasa da ita kai ta wasa da ita haka bukatar ka ina nan cikin littafin tarihin wasila da wasu da cikin littafin shi'a in ba kwanci ba zai faɗi wannan akwai yana da daƙi da ɗan shi'a game da cikin littafin lillahi kuma Tare, cewa suna ganin halarcin luwadi ko kuma mini rata da ta saka dubura ba mu yau wanda ne wannan mutumin kirki ne to ya shi a sai da wannan kai ba wannan ba bala'in ya kai ga za a ba da aran farji ka ba da matar ka aro na kwana bakwai da wani bayu shi ma ya ba ka tashi aro kai mata Allah ji kau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ku a nan gurin akwai wani mutum da ga wannan ya ku an da sai haka mijin jibairu abokin da abu zai ne dauke ke ba da ke aro da abu na kwana bakwai ya gore la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ke da wannan sun mutu ku mutanen kirki ne musulmin kwarai ne to wasu ma da gaske suna ganin za a iya luwaɗi bai da na ambata namiji ya sata namiji ba matsala a yau. sannan yana daga abin da suka yi imani da shi cewa ya halatta duk a sun da a kashe shi saboda haka idan akwai saurayin shi dan shi'a Allah ya tsare mu ko kina da wannan uwa dan shi'a ki sani shi'a a sa ke halatta ne a kashe ki ya kamata ku san wannan ba da wannan musibar yana daga musibar su wulakanta ahalbai wulakanta alibai su mutum gidan annabi ɗan a na wulakanta su sun zage sun karkashe su ya yi ku misali cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin littafin lillahi kuma littafin shi a ne babba amma Allah ya shige shi ya gane cewa barna ce shine rubuta littafin wai ya zo ba cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam kullum da dare kafin ya kwanta bacci sai ya je ya sumbanci fatima a tsakanin nan nan guda biyu an wa da Allah an wa fatima me ya kai musu baka nan ya zo cewa wai fatima ba don ba ta san Ali dan Abi Talib saboda mummuna ne kuma lokacin da manzo Allah ya ba ta labari cewa al-husaini zai yi shahada wai da nuna ita bace ta da abinda Allah ya hukunta ba banda wannan ya gano cewa wai wata rana Aliyu dan Abi Talib ya zo zai zauna a gidan manzo Allah ba da ya zo zai zauna bai samu wurin zama ba sai ya zauna akan cinyar Aisha sai ta ce masa yanzu kai ka rasa inda za ka saduwa wuta sai akan cinya ta sai manzo Allah ce ke karki tutan man da dan kwana Ali an wulakanta Aisha ne ko an girma mata an wulakanta Aliyu ne ko an girma mashi an wulakanta manzon Allah ne ko an girma mashi bada wannan ya cewa wai wata rana banza Allah ta yana kwance tare da Aisha a cikin bayani sai ga Aliyu dan Abi Talib ya zo da ya zo shi ba sai ya kwanta ya shiga cikin mayafin da ya shiga cikin mayafin shi kenan sai ya zama ya shiga tsakani dama manzala da aisha suna kwance ne aisha tana gaban manzan allah sallallahu alaihi wa sallama sai aliyu dan abi talib sai ya je ya kwanta a gaban fatima a gaban aisha sai ya zama to da aliyu da manzan allah sallallahu alaihi wa sallama sun sa aisha a tsakiya a kwance ba wannan girmamawa ce ga manzan Allah ko babanci wulakanci ne ga aliyu ko girmamawa to wannan shi ne soyayyen ahal bai daga wajen shi'a bai ma yi sanan ba abbas ba cikin ahal bai akilu ba cikin ahal bai amma ya zo a littafansu kamar yadda yake cikin littafin min la ya kuma littare cewa wai da abbas da aƙilu kaskantattun mutane ne masu ne kuma ya tsarafin musulunta ne kai in kuke ku gaba ɗaya ya zo a littafin 'yan shi'a cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sai ya koma al'aurar shi saboda mene saboda ya sadu da Aisha tun da ya sadu da Aisha kuma ita kawo lote don zafiya to dai Allah ya koma al'aurar shi domin wannan al'aurar ta sadu da Aisha ta kan shi akwai shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma da su ɗabi'a kan ahlul bait sun kashe ahlul bait ba iyaka sun kashe su ba iyaka sun suka tausayi sun gayyace shi suka wulakantar da shi suka bar shi ya mutu aka yi kashe shi shahada sun suka ta aliyu ɗan abin talib ba bar shi kamar da suke littafin sabi'in da jihar a lokacin da mutanen kuka suka yi ba fatima su sugura wato fatima yar ali zainul abidina rabbi suka ce mata na hadu katanna aliyan wa ali bi suyufin hindiya walma mu mun ta aliyu da ɗayan aliyu da takobin da aka yi da kasar hindi da kuma masu masussuka ko masu da aka yi da kasar hindi sa ya zo cikin littafin nazir balaga irin tsinuwa da Allah wani da gobe alaƙi ne da ita wannan fatima sai wa mutanen kuba wanda su ne farkon wanda suka fara da'awar su ne yan aure haka nan ya zo cewa aliyu ɗan kusurin zai la'adini da kenan ya la'ance su ya tsine musu ya ce su ne suka wulaƙanta su suka kashe musu ayi da ita hukunsu dai ya zo cikin littafin na balaga to a ƙarshe yan ya kamata mu san abubuwa guda biyu zan faɗi na ƙarshe domin lokaci ya yi nisa yanzu haka da fara wannan karatun mun yawa ya kamata a ba ku dama ku je ku huta ba kuma a za ka a za ka fi sai da faɗa abubuwa guda biyu abu na farko faɗakarwa ce da kuma jawo hankali cewa ya kamata ku sani da'awar shi'a shi'a a najeriya da sauran kasashen duniya tana da hatsari ga musulmi da musulunci musamman da yake akwai abubuwa guda hudu da suke wanda idan ba gane ba za ta ba cikin matsala abu da farko su nan suna da kokarin yin da'awa kuma da wannan da za su yi maka a da za su yi maku fadakarwa wani za su yi maku za su koye ne a rigar san da yake ko ba haka ne? ke muku suke su wane ne mabiya da yake ko masoya da yake kuma wallahi ƙarya ne su ne makiyan ahlul baiti na farko su ne wanda suka karkata ahlul baiti su ne wanda suka ambaci abubuwa na aibanci na aibin da ahlul baiti saboda haka ya kamata ku san wannan abu na biyu su yana daga rukunin musulunci ko rukunin addini ko usul na addini a wurin su tukiya tuqiya ko a tukiya wanda hakikanin munafinci su yadda za a yi su yadda ku gane ga inda suka sa gaba a cikin kula akwai yan mata ina so in gaya mu. da yawa yawa kuna fada cikin hankali ba ku sani ba za a zo neman ya zo da gefensa da wanda shi ya kauri da ɗan rawaninsa ya zo a matsayin ustazu yana da ɗan larabci da nuna muku yana sallah ne a sultan bello ko ya san neman wani daga cikin lamar ahalin suna. kar ku yarda da bayanansa ku sa malamanku na islamiyya su yi bincike a kan shi ya gaya muku sunansa da adireshinsa da inda yake za a yi bincike malamanku za su binciko muku bayani a kansu kuma wallahi tallahi idan kika kuskura kika salwantar da addinin ki da sunan makantaccen so kin yi asara kin bani kin lalace kin shiga uku sau uku tara sau tara tamanin da ɗaya domin kika rasa addini ki rasa komai ba ki da komai ba ki da abin da za ki gaya wa Allah ranar kiyama wa'azi an yi kinji ba yau ba tun shekaru da ma kin shafi in kika biya rage naki ko kuma iyaye ko sama da kasa za ka haɗu karko da wannan auren in ka so a yi barabaran in kika ce hannunka za a rikewa da yanke kayar ƙarya kike domin koyon hannun ya rike za ki tafi asibiti ki biya kuɗi ki sa hannu cewa an yi aiki kin mutu ba komai sannan a yanke kuma kike kin gudu ashe ƙarya ne a ce hannun mutum zai a yanke wallahi sai ne bai riba ba da haka in kika ce tun da ta makale ta kafe ta ce mun ba shi ba rijiya ta ce ta shiga rijiya mai gaba miliyan gara a yi auren baran baran tsakanin ke da shi ballantana ma ba yadda za a je kotun musulunci sannan a batsan shi a aure ahalus suna ya ba a aure da annu zai yi abu na wuce da ya kamata ku sani shi ne su asalin su ya tari. ba a da za su gaya ma su gaya masu gaskiya za ya kamata ku san wannan su wani abu za su faɗa maka na gaskiya hadisansu sai sun yi ƙarya labaransu sai sun ƙarya don haka duk abin da suka faɗi akwai ƙarya ciki to ya kamata ku san wannan da haka su ba abin ta wani kenan da ake zuwa an san dan shi'a ne sai ta yanzu ba ƙarya ne ƙarya ne imamu shafi na ya dan shi'a bai tuba bai tuba ba wai kore yiwuwar a ce mutum ya laifi ya tuba ba ake ba amma ƙida irin tasa saboda a ƙida ta ta yi da ƙarya to yana da wahala ta yadda ka gamsu da cewa ya tuba abu na hudu shi ne suna da wani usuluri na sharri sai su wanda ba kari sai su sa sunan wani malami daga cikin malaman sunna ko kuma suna da wasu malamai da suke da lakabi ko alkunya irin wanda ya kama da irin wasu malaman manu sunna kama a suddi kama a tsawari kama ibn ba? suna da malaman su yan a masu wannan sunaye to kuma akwai malaman sunna masu wannan sunaye to sai su kawo wani bayani irin na shi'a sai ya ibn kutaiba ya faɗi ko su kawo wani bayani na shi'a sun ce a kabari ya faɗi kai kuma ka ta kabari cikin malaman suna domin baka sani ba sai ka faɗa rani za ka kafe masa hukunci sai ta samu malamin suna ya yi maka bayani ya wani abu na karshen da zan faɗi tun da dama biyu ne na biyun kenan da zan faɗi shine kasancewar suna da haɗari sa'annan kuma suna da musibu irin nasu aƙidinsu na ne ma'amalolin akwai haɗari sannan kuma suna da fahimce-fahimce na addini wanda suka saba Qur'ani da Sunna to malamai sun ba da fatawoyi a kansu ko na dewa an samu fatawa kamar guda ashirin da bakwai a kansu amma saboda yanayin lokaci zan takaita in kawo fatawar mutane guda shida kacal wanda ya ishe mu ishara ma iya zuwa duban littafai daban-daban don mu ji irin waɗannan fatawoyi ɗin ko mu daga ciki akwai fatawar al Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala imam darul hijra da yake cewa alladhi yashtumu ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laysa lahum sa'mun aw qala nasibun fil islam wanda kuke zagin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so yake zagin sabon annabi ɗan shi'a to me zagin sabon annabi ba yi da rabo kwata-kwata a cikin musulunci don bai da rabon ilimi ne ka ba sai haɗari ɗaya ke na biyu al'imamu shafi'i shi kuma ya ce lam ara أعلم من أصحاب الأهوال أكذب في الدعوة ولا أشهد في الزور من الرافضة yace ni a duk cikin mutanen da suka bar hanya suka bauta wa hanyar arufa na hakika ni ban ga waɗanda suka fi yin ƙarya mafi ƙarya a cikin da'awarsu kuma mafi ba da shaidar zon kamar 'yan shi'a ba bayan wannan al'imamu ahmad Suna hanbal imamu ahmad Suna wani jama'a ya ce da aka tambaye game da hukuncin wanda ya zagi abubakar da umar da aisha su ke zagin abubakar su ke zagin umar suwa ke zakin aisha su ce mata karuwa su ɗaura wa kariya igiya su rika dukanta a ranar ashura suna cewa ke indo ki zaune mana shan kiya indo suwa ke wannan to an tambayi imam ahmad game da su sai ce wanda ya wannan ma arahu alal islam ni ba na mai kallon musulmi ne shi a kento wanda ya wannan shi wane ne Allah ya sauke na hudu al-imam al-bukhari أمير المؤمنين في العديث إمام البخاري يأتي ما أبالي صليت خلف الجعمي والراتبي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناتهون ولا يسعدون ولا تؤكل ضبائهم يجب دين أولينا دين الله أولا جعمي وتولي كي ta sunaye da sufofin Allah ta'ala masu yin jihar da kuma ɗan shi'a in yi sallah a bayan su ne in zai zai iya sallah a bayan su to duk ɗaya ne da in yi sallah a bayan kirista da bai hudu a sallah a bayan bai hudu ya yi sallah da aka yi a bayan bai hudu ta yi sallah da aka yi a bayan kirista ta yi to daidai take da sallar da ake a bayan dan shi'a ko a bayan bazahan yake sannan su wannan mutanen da yan shi'a da dariyawa su biyun nan gaba daya da ba ya ba sallama ba da yan kaɗan shi'a karfe mai sallama idan bai da lafiya ba za ka daidai ke shi ba ko da ɗanka ne ko ƙarfi ce ko ɗanki ne ba za ki bai sallama ba ba za ki masa sallama ba ba za ki bai gaishe su in ba su lafiya ba ba za a aure su ba ba za a auren masu ba in yake kina auren dan shi'a magaje ko a bata auren dan ba aure ke bishirme ne idan kina auren dan a sun ki sani shirme kike ba a auren su ba a aura masu idan sun mutu ba za a je jana'iza ba in sun yanka ba za a ci da suka yanka wanda ya kake magana da al'imam bukhari ya kawo ibn taymiya ko kuma kafin shi ibn hasan na biyar kenan yana cewa ba na alam a ala kiryati ba na alam a ala kiryati a shakka sa'ayin fi isalin islami wa kaidihi min arrafi ba ba ku san waɗansu mutane matsayyata ba waɗanda suka fi tsananin kai kawo wajen bada addinin musulunci da yin masa makirci da kai ne kamar yan shi'a shi kuma ibn duniya yana cewa wa na da zafi ba imam da cikin wai ma jahilun wallahu ya'lam wa gabatin lahi alima laifafi jami'in jami'il المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلال شر منه لا أجعل ولا أكبر ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والإسلام وأبعد أن أحدائك الإيمان منه ابن تيمية يأتي duk wanda ta zai ɗan لا ko dai munafiki domin tabbas abin da yawa suna cewa shi shi'a ne amma wallahi ba su ma sa ake shi'a ba wallahi ban san abin da shi a ta kunsa ba wannan ya sa dole ke sata tsantsan wajen yanke hukunci gare su ka koma malamai su bayani game da irin abin da suke yi a gane ya kamata a ce musu kafiran ko ba haka ba akwai da dama da ire ne musamman irin kan kawai kawai nan da ake tari ta yake kuma Allah ya sani kuma lallai Allah shaida ne ya ce zama shaida ne akan dukan abubuwa cewa a duk cikin mutanen da ke danganta kansu da musulunci tare da bid'a da bata babu wanda take yin shi a can babu wanda take jayanci babu wanda take su kariya ba wanda take su zalunci ba wanda suka suka fi kusa da kafirci da fasikanci da baban Allah da nisanta daga hakikanin gaskiyar addini da imani fiye da yan A a shekana muka zo inda fasoyi guda shida na wayannan malamai a cikin fasoyi ɗaya da ashirin da bakwai da malamai suka bada za mu gane cewa sai shi a masu haɗari kuma lallai ne mu sani cewa suna da hawan mutanen gidan annabi shi ya sa na fara da bayani akan suwa ne ne alin baiti ko menene akidar mu game da su me matsayin su a wurin don ku san bambanci tsakanin kwaya da tsakuwa musan bambanci tsakanin gari da dusa idan kulle ya ji aka ce mene gangar jiki ta tsira idan mun ji wannan bayani mun yadda da shi mun ɗauka to shi ke nan kun kubuta mai aiki da abin da waɗannan malamai suka ba da fasawa a kai dangan da mutanen nan mu kuma bayanci aƙidunsu mu musamman ba tare da mu suke ba ba kuma tare da su muke ba shi ne za a tarihi ba su taɓa yin jihadi da arna ba misali ke da suka san iran an taɓa samun ƙasar iran sai faɗa da wata ƙasa ta an taɓa samu an taɓa samun sun taimaki musulmi a turkin da musulmi suke da su aka haɗa kai aka rufe daula ta musulunci ta andalus da su aka haɗa kai aka rubuta da musulunci aka rubuta da daular musulunci ta turkiya da su aka haɗa kai aka rugurku da kasar afghanistan da su aka haɗa kai aka rugurku da kasar kiraki duk inda suke tafiya su ke duk inda su sai dai a haɗa kai da su a cuci musulmi a cuci musulunci ba za a gaba haɗa kai da su a yaƙi kafirci da kafirai ba ko kuma a yi musulunci aiki da su ba za a taɓa yin haka ba shi yasa ko bila da yi da zo su za su ba su hannun shi a komai duk abin da musulmin duniya ke kai su za su saba yanzu ko mutum shari'a da ake kai karkashin siyasar nan sai shi a sun ba me yasa saboda su dama ba su haɗu musulmi a duk inda suke amma za su da suna tare da ku za su da sun da ku har ma wani yawa ake ai bambancin ahlus suna da yan shi'a bambanci ne irin na mazhabobi kamar ce malikiya da shafi'iya kuma aka tsaye ta da gaskiyar qur'ani aka tsine wa sahabbai aka ce sun rida kuma aka yadda da cewa limaman su goma sha biyu sun san gaibu ba ka mutuwa sai sun gada ba da sauran abubuwa wanda muka ta baya saboda haka ina roƙon Allah shi da mu Allah ya mana muwafaqa Allah ya sa mu gyara Allah ya gane da mu manufofin waɗannan mutane na sharri mu kuma ɗauki matakai na magance waɗannan manufofi na ina roƙon Allah ta'ala ya amfane mu da abubuwan da muka ambata tabbas na tsawaita mana amma mawdu'in ne kama ai haka domin cimma manufar abin da aka ce ma can ai kuma wata kila dai yanzu za ku yarda cewa abin da dama aka ce a yi magana a kai an iya cin masa ta wannan hanyar da muka ji to Allah ya sa aukon da muka ambata su amfane mu duniya da lafira. aukon da muka daidai daga Allah ne ina da ya ba mu ladan ya ba su ladan kuma na saurare to kuma ba mu yi kun aiki da su kurakuran da ke ciki wanda wallahi ba da gangar bane ba kuma da niyya bane saboda dai karancin ilimi na ne daga gare ni ne kuma daga shedan ba ruwan Allah da manzalar Allah na amma ina roƙon Allah ya yafe mani ya yafe muku kuma kuma ba mu ikon da rakuran dan mu gyara ina godiya ta musamman ga su ƴan uwa waɗanda suke ɗaukan tsawainin shirin wannan abin domin an fanar da ku mata da ke nan kewayen yanzu ga ku yawan ku ya kai kamar a ce Kaduna ce gaba ɗaya taro amma gaba ɗaya mu kai ɗaya ɗari ba na da Kaduna kuma duk inda kuka je a cikin Kaduna za ku gara da ana irin wannan abubuwan in kuka je zariya haka sai za a halin sun zama ga garbadau ba wanda ke iya irin abin da suke to Allah albarkacin baki da wa subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh التنبيه to alhamdulillah mun ji karatu wanda malam ya mana akan yan shi'a kuma abubuwan da malam ya kawo ba wai ya kawo son zuciyarsa ba ne a'a littattafai ne ya kawo kuma waɗansu abubuwa da ya faɗa wanda mun gani kamar zagin Aisha radiyallahu anha da suke yi mun gani da yadda suke muzanta ta da sauransu a nan garin da kuma auren mutu'a da suke yi muna da shi da inda ake tun riga mun sani kuma ana rudan yan mata da wannan a ce musu addini saboda haka ina tsoratar da ku musamman har a nan ungwando dosa mamaki a nan ungwando ta muna da su kuma mun san inda suke taron su kuma mun san membobin su da shugabannin su da iznin ta'ala Allah zai mana magana shi saboda haka mai yadda mala ce, kada wani ya zo ya yake ce aiki zuwa ko wani majalisi da za a zauna kaza kaza da sauransu san zan Allah ya ainihin ɗauka cewa za a je a ne yan shi'a ne saboda haka muna roƙon Allah ya mana ainihin maganin su to kafin malam ya yi an tambayoyi a gurguje akwai tambayoyi da yawa to amma muna so da Allah mu ba ku shawara duk lokacin da ake karatu muna so a dinga yin tambaya akan karatun da malami yake yi malam yana bayani da shi a wata na bayanin zakka wata na bayanin sallah to waɗannan tambayoyi gaskiya ba za mu dinga ansa su ba akwai rana na musamman da aka sa ba a zo domin a ansa waɗannan tambayoyi saboda haka a daina ba ta takarda ana wajen kusan wanda ba su dace da ainihin maudu'i ba a tambaya ta farko a gurguje malam wai yaya sufofin yan shi'a ya za a yi mu gane wannan dan shi'a ne malam sufofin yan shi'a suke sosai to yan shi'a na da sufofi da za su gane su daga ciki kuma da za su ga ba ma sa ni kari kwata-kwata na biyu hijabu suna da wata alama ko alamomi guda biyu wajen wuya da wajen kai suna da alamomi da ke ake gane da shi kamar babu ne gare su sa'annan yana daga alamomin za a gane su a matsayinsu na mata duk lokacin da ake magana ba za a saba ce muku Allah ya ce annabi ya ce ba sai dai malam da kun ji malam ya ce to kun tabbatar da cewa yan shi'a ne bayan wannan a ranakun da suka fita za su iya ganin suna fita muzahara ko ranar azura su zaga da su da 'ya'yansu da sauransu waɗannan alamomi ne na zahiri na yan shi'a idan sun haihu ba sa cin naman suna ragon da aka yanka ita wadda ta yi ba ta cin shi kwata-kwata wannan ma alama ce ta zahiri na yan shi'a a ɓangaren sallah ko namiji ko mace za su gane yan shi'a ne a wajen sallar in za su yi sallah za su ta hannu amma kuma in su zo za su kasaran ruku za su ɗaga hannu in sun ɗago da ruku za su ɗaga hannu in za ka bi sujuda za ka taga hannu in sun dago su sujuda za ka taga hannu in ka koma suna ka biyu za ka taga hannu duk waɗannan ahalin sunna ma na yi amma duk wanda ka jinci ahalin sunna ne na taga hannu a wannan wuraren to dole yana riƙe hannu ba ahalin sunna sai taga hannu a wannan wurare kuma ya taga hannu in kuma ana suna ne da sakin hannu kamar masu bin ra'ayin da ke cikin da malikiya to kuma ba zai taɓa daga hannu wajen rukumu ta dagowa da rukumu ba zai ne saki hannunsa iya ke nan ba ƙari sannan idan ya raka a ɗaya idan ɗan shi'a ne to zai zauna ya isra isra'a isra na ahalin suna ma na yi amma duk wanda ke wannan zaman mutum to kuma ka tabbatar da cewa yana yi da hannu ba wani daga cikin ahlus sunna da yake istira istiraha amma kuma bai rike hannu amma dan ya zai fita hannu zai wa'in nan gaba wuri na da hannu sannan zai jilbatul istira sannan ya miƙe ci gaba wajen daga hannun kansa akwai siffar da za a gane su ba su miƙar da tafukan hannu sai dai su ɗan malfasa ko su dunkule malfasawa suke ko su dunkule sa'annan bayan haka a wajen tsayuwa a cikin sallan yadda suke sakin hannun su tsaya ma za ka ga ɗan shi'a ne tsayuwar da suke yi za su tsayuwa irin na kamar soja amma nan za su ke su safar ko lafa ba su ƙarfi a can daga ƙasa za ga hannun ba ƙarfi amma sun yi tsayuwa tsaf sun sa kababon suna kalla a cikin tsaf tsayuwar soja to wannan ba alama ce ta cewa ɗan shi'a bayan wannan idan ya gama sallah ko ta gama sallah ko take suna koyewa ba ta yi za ka yi cewa da sun yi sallama sun dan taba hannunsa haka sun daga hannu a kan su sau uku haka sau uku wanda wannan wasu littafan na nuna cewa tsine wa abubakar da umar da usman suke wasu littafan wasu littafan ko ba su haka ba yana daga alamomin su na zahiri alamomin su na zahiri za ku ga cewa idan sun alwala ba ka wanke kaba ko da yake ina gaban mutane ne za su wanke kafa a matsayin tukiya ko takiya sannan su fakai tilanta sai su kuma shafa kaban dan su shafa kaba suke mu kuwa muna shafa kaba ne in mun yi alwala mun sa kurfi ko kafa za mu sake alwala in dai ba wanda za mu yi ba za mu yi shafa sun kuwa ba alwala ba komai ba safa ba ba kusi ba shafan kafa suke da'iman za mu ji sun fi kowa an kwatan cewa su mabiya ahalin laifi ne ko masoyan mutan gidan manzan Allah wannan ma alama ce ta zahiri za mu ji cewa mafi yawancinsu maza daga cikinsu mafi yawancinsu ba sa tsaye da jini ba sa a jikin mafi yawancinsu waɗannan kaɗan ne daga cikin siffofin yan shi'a ba suna yin maulidi tare da yan ɗarika kuma idan an ɗauke maulidin kullum za su yi maganar zai baiti ne za su yi magana an zalunci wani an zalunci fatima an bace wa aliyu matsayi duk waɗannan alamomi ne za ku iya gane su shi wallahu a'lam to alhamdulillah akwai tambayoyi da dama akan yan shiya amma saboda ganin lokaci insha Allah kamar da na ba da bayanin cewa akwai ranar da za a ci tambayoyi za a gabatar da su to ganin wata ta rubuto takarda kuma abu yana da muhimmanci abin ya auku gare ta shi yasa muke so malam ya dan ba da amsa cikin yan mintoci ta ce malam ina da tambaya ni ce mama ta ce aure ta je da ni sai mutum ya yi min ciki to me matsayina da Allah an samu cikin gaggawa to wannan musiba ce babba na farko dai dole sai mun bambanci. shin wannan saduwa da ta auku da kuskure ne mana ya ɗauka ce wuta ya ɗauka cewa matar ta ce saboda duhun dare ko makamancin wannan idan haka ne to wannan shi ce amma idan da gangar ne to tabbas ya yi zina kuma tabbas zina ta mai girma ne domin ko wannan mata da ya aura a shar'ance ba da dama ya auri ta har abada amma ta yaka waye gari wai take muharramarsa ta dalilin aure yau ta zama wadda zai sadu da ita har kuma ta ɗauki ciki to ciki dai mun matsayin shi bayan da jin akwai wanda ke da zuwa akan matsayin ciki ko amma shi shi ne matsayinsa a haka matsayinci shi inda akwai hukuma ta musulunci kuma aka kai shi gaban hukuma aka tabbatar da wannan laifi a haka wai shi ke nan za a ga hukuncin da ya dace da shi shine a jefe shi idan kuma ita ba ta aure ba dama ya zama ya zama ciki kuma da yardar da ba ta ɗaya mata ba a haka ita ma yadda na kai saboda haka ya akwai hukumar musulunci za a yi maka da ɗari wasu malaman suka ce a haɗa ɗaurin shekara ɗaya to amma a kawai suke ganin shin wannan mutum laifinsa wato in akwai da za a yi a hukunta shi ya wuce wannan ba da mata ya kamata a hukunta shi in dai ya haka zaɓin da ne ake ta biya lalace kuma Allah ya sauke ta ga in za a kace shi inda shari'ar musulunci magana ma a ce me matsayin matar tashi da ke aure ta ga bata don shi da mutum ne a gata amma in kuma irin halin da ake ciki ne yanzu ya zo ba za a yi masa hukunci ba to shi wannan ya isa ya zama auren su ya baci da wannan mata ko bai isa ba magana mafi karfi ita ce auren sa na nan da uwar wannan yarinya laifin sa kuma yana nan a wajen Allah ta'ala idan ya tuba kuma ya sa'a ba ya hukuncin da Allah ya ce a duniya ba kuma Allah ya karɓi duban su nan in kuma ya wuce bai tuba ba to wannan al'amari kuma yana na hannun Allah ita kuma ta ja kanta bala'i ta zubar da mutuncin kanta ta ana wa kanta samun mutumin kirke zuwa aure ta in na ba rai sannan kuma ko nan gaba ai mun sun zata shiga cikin bakin cikin damuwa ta ko ya ba uba wanda za ta shari'a ta san shi ga wannan ya zama musiba wanda aka zai ana gado tsakanin wannan dan da kuma shi wannan mijin mamanta kamar yadda aka sani a mazhabar al-Imam Malik dan ta take cikin wannan musiba ce Allah ya tsare Allah kuma ya kiyaye wallahu a'lam الحمد لله